بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائمين متلازمين على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم أجمعين اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبعد da za ku roƙo ban an do so da ke cutu do so halita e so yikondo e so woni e dina duniya lahira e dina alana bala biyana kubana e dina zinuwana rana malaika wona talatina be jesede talade de sollo do rose e so yum e sodetendo andi mouhammad sallllahu alayhi wa sallam so de wonduri vesre na e de solle mbe tala andi de sahaburan pata rose ɓe talaba de mohajiri una wona ansari wa ɓe talaba da awal una na ba da akhir una kadamana ka deuxiéme ba ɓe halifa wa ɓorono onaga aboubacar oumar ousmane ali ɓe tala tabi'inarga pata na tabi'i tabi'ina na malombarang pata goɓiya malomba gumba bana ɓe wesini na dawdolo so e sori koni ittude ɓe de wesini ɓe ka fadawe wesinda alafiya no wondi alafiya wo mbi fiñona mbiga womaɓande lahira dodona dawdolo so e sohili ɓe ɓeede ɓe soodonimanda bolaka falo bolaka ɓe ɓe buna ko bani alna balu malo manda eso ilo gafara wobi malawa masinyi ke ala hade dede malwa rudu inable jumada ula inable rudu no wonni ede wana dozu sinji ande sallallahu alaihi wasallam ade hijran ngale makkan gon medina ke bismillah alfano nazana ku salana ludu bigena ande bisa deloro bismillah tela na beza kazalo nuseladinlo sinyelede wakuna nale yima keresi fu na minti aku salama na tunwa da nga rozi new york de tan eastern time de miya radio ga mi wuli sima do mo ni mang tana me de de ma mutawakilu biga we ni do kana da technique na ena bla ko bani abdurrazak la ka zon zikiri new york <coughs> lama fara <coughs> mawdu wonki suma mattume ki leɗona ke naɓile wonki dangmate kidi sinnilina aɗum sira wol mi raji de tonga ɗo dangmate ɗoɗallan commentaire tomba wontika dangmate ɓe daɗo sidallan budi ɓe dawum bi bimbo suubu na dala mi nga fara eh, ɗolo ɓor sinji kirifi kiñirigo dambasi leɗo ɓila kirifi funa minti acouse alananaludu ɗolo ɓoro hawa koɗomo nafolu nana boge dalaɓe dala mi ɓe daga fara ɓe de technicien journaliste abdouraga kula ko zon zikir wa matda wa matni wondi de la ga de borlo wal blana e la daga fara de borlo to eh mawdu ruku rok bangando se fe wondi man dan maranga dan matna mama matna me mu wulisina e so fa mama tra kazo matra de kazo na matra de bayan de faham so il basa den timona de faham mabidam bayan gundi bilan kamata balazib dana neɗo ɗo so fami famunti min mi renima de matra de kutudu ɓe ka bayanako con darpata adini ɗeɗe malwonde ɗe tel malwonde ɓe kabo fosda wumbi ɗo ɗan balenno aɗa o teleydo ɗo so fada ne mbawde ɓeydude powmi dade dande lantumre e, mais e tin mbiya lana bala mbiyana koɓanarga pata ɓe wuli sida basa tintina wo mbaɗuɗo ɓo deyudama ɓe wuli sidana bo bo lilliamba de lana ɗa cinnamarga pata mais e min bakidi woro de wini bala ku kar bala mak patar ngota halis ni mede sedi malamana man de basa tinki so semi so ferme ali hiri to eh mede sedi talo makidi mano de wulis dabana bone ala hasan muhammad maryland na ku bone ku bone alhaji raufu commerçant new york mede sedi talanya sedi tala dogo haji arabia banjala new york te tala ku bone yusufu new jersey madrasa di daga betala kubani imrana solungobu betala kubani mubarak new york betala kubani ahmadu maryland madas na zenya do na wumba madabi mayaba de yerma nana pata eso de sedi talami malonde de sedi talami to منذ الوصول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kidi madali limazim na kena annabi sallallahu alaihi wasallam da da matre isra wal miraj da tunda da mati dili da kadara se se usuru ko no yili batne annabi sallallahu alaihi wasallam tampon yili batne tampon e donoro di andi tere de tampon ngade gezi wumbi bala bi de tampon kan ko jona na i dili liga badne ke jomanya zi de gezble to eh lille sido mag singe nage eh abge ande bo baga na bala do badara wonna belle borozi aso wa dazu wonna buru bade e to norozi ya andi mao sala li sobe kige ba dage andi terede tampon adi sowa hollasa se e e annebi ba winige sowege diri wona donorose wona donorose sode dage tuti wan dage bowole sige mujandimina ama andebi ba wonige sobe ke diri ede won ban dagena e noni kidiwrosega ban dage wonna bede dage ban dagena wumba bañina bo yubatele ama dabanna andimo sallallahu alaihi wasallam elede kono wogonna e e vamu non ne be rose e vamu rose e wunduri rose ga bade ne brebe de tampon mi si ruba weni ide e wimbiri mbuwe ide e non ne be rose ga rude wimbiri mbuwe donc ande sallallahu alaihi wasallam dena dili bade ne kramle e non ne beo yani e vamu ne beonge rose ga bade ne ke <coughs> ɓa eh, wonde so see nana aicha ɓa maadis nana aicha jo so see so a tuwen kendi sallah alih sallam waagana nana aicha so ɓogon sobo soyna ɓogon mbanjaade e de tampon ka mbaadene kana mbaajaaka ɓa woyki dalam kadi madde ngattere ma ngattimi e namu ok e nyilille sidi kurna da dai bayan wandana kena lille da dalki diuna kena dede matra wawule ira no dede matra wawule sahara bitan baluwanki annabi sallallahu alaihi wasallam wa gwani e ɓoo e de ɗiri e fof kanake nan ɓuure wonde ɗo kudus kudus de jingedeke ngena nan zuuka dana ɓuura ɓe tangal nokkor wonna ɓe tangal o kenge ke wey adee ke wey sooda yani ke de naborra damana ade mu ke de naborra damana sooda kuwo fe filimandage ko susible nibi kana kerata kallide libi kombite ke wona borofta fey ɓe li ade ɓe keddike ɓe weble ke geɓo tangal oge ke jangkesenga ɓele mutangwa lokon kede tonga se laba yana chukoyo na nono modi be <coughs> mutangwa lokon ge eh, <coughs> eh satun ki malaika jibril wo gonna ba mu fawe se se eh, eh ba mu fawe eh, se se malaika jibril wo gonna malaika jibril wa gbo ini kege chotke wo jote bo tangal ko nanen tay dol bowo sanna sam ɓeela bowo sanna sanna nge wo goo andimde deri ɓuraki ke nge e kooke de lisam e goɗo kanana e ɓo e fokna ɓurade nde to ɓurade nde mbine desene blana andi ɓuo mo baa fun jowɓe dege ɓe dalade mo sala alih sallam na andi ɓo ɓemɓe ɓelade ban dara gonde nawon a boo goni jingiri ken ko jo ngasaba su jingiri da lili bon fokɓe de awinjanam le lili bon fokɓe de wundi bogo jo bo konna abo gonu go jo bogo jo diri go goni ya pango go bojo bogo lili bo mvo kibe de diri namle ya be de pango namle na mu no do do malaka jibril wo guna eh andi de pango diri dende e foke ise to eh bore ne bo bi mo na betele na ga se dige buwege bita ngol ko mo monge ke vey ade ke so na ma matna ngu ke ka rawam be ba ko na ke devi rawam be ilu ilu ko na ke devi ide be ka ke de eh eh ke worozi dogo jonda de abge nya gba so da na nyenna andib sallallahu alaihi wasallam wa nun droz e pana inu e waro be ma nu waro namu andib sallallahu alaihi wasallam den vo wa ma be la eh, ani be ma enu vo sadin ko agba sim boro nu be ma nu vo boro nu droz fa dim me nya zi wo mi e be ma andib ibrahim nu vo makama ibrahim na ummi mo mumul na de lo ga makama ibrahim ka ba kutulu bora ga bege bora den ba le da ba se pamona andib ibrahim wa ma ka bana kabo gon bek pabe chezi de bezimna ngo yilba ko gone bora buta butan balwe o yilba kagali bo go gone e, e, da batmina e pasin droze emma to ba ba sumo ngo be ma nuvo be ma en vo bora ne da donc anen sallallahu alaihi wasallam do wa dala kudu sie pa sama na bora den de droze ga wa basim e da wa basim bora roz be gadi si karkarun kisi be gadi si kana pana inna ge wa bana karkar ke modas be gadi si ke galla saman dablana bora den droze ke gona kisim ande bu wafo ki dedere e so jingir da tan wa wane kpabora den roze ba kpabora den roze numna e bakarkar roze na eh, be manu bo halle sin ya halle kire halle kin bi atara tawre ande bi den wa mu abonna mu kudu su de jingir kin kede bora den roze to eh satun ki abu ga nya bo bora den nya bi dum bunna mu nyanna su bora den di gbila di gbili ci na folo na koro bore folu wonki na mbiɓe lonanade ma bela folu wonki rose ande mino wara wa wa zamna lela ande bo wa zamna naga gilisu koyo nawe gilbi yele boron yanna sese, de dedowe adena de ve adena ve sodabal yanna si de dedi kili acu kobe kili deli to de dedi bilabelen lela ande bo wa num belana nawe gilnabele <coughs> lela ande bo wa num na na we na gilnabele to nukta kana ya puwa kana bujamanya ze dalveke dalmatike kada de soda soda de de le do da za su da matke bayan ci koyo bikin zumi da zan batana po ma kisir san koro da na eh rawun ba matran da da na se ran bere israel mi rayi na da na se se ran bere ba mat bi biya dun da ira ba mat bi biya dun da na ba da tonga sa tasin la bayan ci koyo na nan mo da da bi dun da ira ma ba mat bi biya dun da na bege ira fu iramu ma ngoti jandana bege irafu roka dane ina bula andi muhammad sallallahu alaihi wasallam na nina ande bi yahya ila do amati yadda na nina ande andabi isa amati <clears throat> yadda na nina ande bi ibrahim na wani azan ne mele wa amati yadda na nige jurej wani baya ya jurej na wani baya ya jurej na ede bu bukumu gana aro amati jurej de sate dan wanda ne bi da baya na so de ku na ni na we ni wa la nda bi yusuf siriya na satu nti ton wo bu na nda e, bi yusufu e wana na zabiya dɛ da nan daga tɔn si bu ne na bukumu na aro amata na ili siriya an bi yusuf dɛ inu e ni fa bi da bilabdi e gumu lo rahmatu bijada wenino rahmatu bijada nage bunaru ashabu lukhdud wunaru wajo ige kidavenu ela kidaventi okuse kubwalo mu iwele ibiyalo kumu sibaku kawu nage bumu angate bumu le lobenimle wumba angatu bijadana bigonmle hadisi wanda sahi muslim da bigonmle nanige eh, bunaru dodo annabi sallallahu alaihi wasallam wa gona da buga hadis alo na rukpo na de bu afulum yani gbo na de bu eh bu eh bu afulum e gbo na iworo nga ko ko wa na bu mu wa ngate mu be lagu bu mu amatna so dis bi zanda dalla bayana yuni ira mu ba amatna no mu bi gona ba amatna ba na be ka be na Belarudo ke belarudo ke aluwe ni wan voke an fir'auna na wono voke fir'auna welena kede dama te de tonna ya kubi hadis isa hon miraji de tonna lan ngata da ngata de lamman so de tom lille dama te sa ndibo adal lille nga wani aske wani kamsi na koro wani fo na koro ngo su fo tulaar de fóor ga mani do ngesese weni de tulaar de fóor ñandi blana enable fra awna wele de wini wom voki ñoosna wangusi ñoosna e de fóorgim le nge andi bi wo moosi so ngen ga ele de tong wala nga halde mandi de fóor ke nga andi bi e malakaji biri walede nga daa i e féeri i e féeri andi mohamad sal alahi wa sallam bele ga doga ka deesyenni ru fuun ni andi mohamad sal alahi wa sallam a de saate <coughs> alụnarụ asụnụ ogbonadegbu ogonadegbu alesolali soromjọ nga ndebu wazulubu musulunde wazulu solunde ilai tahaniki utana ndebu mu andebu wabozi bu musu nyo bucheni nyanyi mwoga weni mo mana bile weni kabu mu gebu afon nga daga wambe ndebu mu amate illa shahadat allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah donc era wo mabamate be debi janda na bali fou ngene be lage halba de matre ngene be lage halba ngate be de bi jandana bi ge kisage ke be be be zo be ge matre ge de bade ben nabata to amma toutefois man de kina be de matre choko choko mi dana bere wo bo li sibo zo le sabani ngene be lage bi be be ba ngate be de bi jandana dandana eh dandana dandana eh, dandana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fayowa wani sandan sallallahu alaihi wasallam satunki ege ebuna ba mu hadis sese kada sajin ki ba loro annabi ba jin ma dai loro kadana annabi sallallahu alaihi wasallam wa mate be kam de kawa mate wallan fawe e de matre won bi len hon da be satin na ban jambal rubu ba e kon duniya na can ko ko dina e de won wa allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila adiso wa wa mbila dabata wa ba mu tarihi da wa mbila chano bi dena ba mu faru bila sisi bila bila era wa mbila sisi eh andir sallallahu alaihi wasallam sa tun ki ba lorna ton wonti te le non da kada ba yema dai e lorona mle to eh biga andabi yaya fayu wa wanda sisi andabi yaya sa tun ki miisa andubi yaya de fuwa ba mu de fuwa na andubi yaya go na andubi sa go bege chao kudun de biyege oru kudun de biyege bege bimana andubi yaya ke andubi isa isenige bika andubi isa dodo andubi isa dodo ke eh, andubi yaya ke andubi isa seni bika andubi isa dodo ke andubi yaya senige ɓe kabaalor wona ɓe débisi ɓe daa ko ɗum keko boni éclairaw bi mana andeɓi yahya keko boni éclé andeɓi isa baalor andeɓi yahyana eh, baalor andeɓi yahyana bi deruduna ludu inge baaloro andeɓi isa bi mana andeɓi isa keko boni na andeɓi yahya eh, pardon andeɓi yahya keko boni na andeɓi isa ruduna ludu to fatun ki ba loro annabi isa na ige buna nge annabi isa do ya yahya do bada sale do gebu bi ma'ana ige bu amma da ko bondo wan be chuko be chazi annabi isa annabi haya wa mata annabi isa se ashhadu annaka abdullahi wa rasulu to mo ya ma mal siriya sa sinyo isa nyege so de yumge kan nyege so de tundoge biga annabi isa de matara na ni na qur'ana matni de tom fatin ka ba ruwan bi sage e go boy ko gonana bi lara mamaci to ngana na bilan ga nyona na maryama nda saba alu ka nyan rubu to andibi ngana na maryama wa wulli ka andibi isa to mirta na bozi bumo ngana be lana ngi bumo abaz matre andibi isa de matre wa abaz qur'an wa mata surat maryama dala qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم حيا dan mate ide kisa satu inki dan mate de tonna ngene be lage ide mate tango ite matna eh biga andebi eh biga eh mega ruwe nidudo wa mati wa mati bijada nanada de matara dama ina bere andabi ibrahim alayhi salatu wassalam hadiso wa wala sase andabi ibrahima alayhi salam satu wenki ego wa lorena eledodo wa mati bijada na andabi ibrahima ide bijada na eledo wa mati satu wenki ego wa lorena nanudroge wenru angwate do na enabile jurej bu eh, wenu angwate siria eleze jurej fada naru wojo na bani israele de sate nge walla sode yumti walla sode bota baf sade ngi wale ide maramle ide wede far ide choche da walla so bota wurabu jona ge ego wayai walla de ibada ge ide jingiri da ya ide choche dana nge ego wayai ego wayai no wani go de yadi nge wa bozi de so moment de so dona mo go wayama medisi mo go de yadi ya mani na so sedi nge wan law yu aswisu me yele so sedi ma disi mo go de yadi ya me yele mo go de yadi kama ni na so de yadi ma ze so finalement wala choisir e ko yele go de yadi ba ka ni na so de yadi naga ego wazulu ego wazulu sulun di iroze tese yudi mo maya mo bu mai ya be kamanyi so wani me de ya de nge de tisma wanne na edna to isoro e ko ni kele se iso e yele na na sana ina e fitina duniya da fitina na na mo kada lahira alum wazulna sulun dik da benti iburu azumle sulun din ta zulna ka se e bu mo e fada gege wa ba na ala de nyesi fada otongo wala ɓe yila tɔm tom kɔ waa wasolo si isoyele alukili du naro to koni bune bongo waa wasulu kita benti chile bumu na mwa ya ga danena to beka sisi soga wa nenana isoyele bongo dulu na koro kon ko mone beka alukili du si kondo bongo dulu etane to wonum wora bo jona alu kili du naro wote da eh alu ajito kili du nge alu mu alumu wo gbo erar eh, na nyibele tige tiluge ibe na balu ida sa nga alumu wa ba ende na bawo oruna ruke eh oruna ruke falan denne yani rugna ruke wen wenge tifeni ya wenge tinanana ele wenge gilina da da fan gorgoji ya wenge gilina alumu wa gbo de fa abalu abalu enna ibe ballanya ziwun dala na bala balanna tubunum ne eh, alu ma mufua aba alu we nu du ne bla nu wa ja e eh, eh, wa gbo de faige ele ne ba alu ba la na ba la ba la ngu tubunu wa mule de fua to wa mule de fua na fua wa ka be na era wo mo so nyo alu ma ne nyebe na ba alu le nya na fua nga se we na dugu fɔ na ge fa da ma ne iwe e dara kala wallan so de tana wa ya na mu nge mu ne ba la nya ja la na ba la ba la nge mu amfua oh bi karani fada mu de girma fada manual na bilanga ba rawa ga e ba nan te da ba ko e wa ba ka ba ide church da ba gonna ba can ba zai mam ba ba zai mam boyo de church yo yo wan jarra ci sinye ga church de nyi ga alfa nyi landa wazu be bu alu mane wa ga mu fo na sinya ya duna bu alu mane fo bulus mo ka ba yon de jing de ba mai sto mis mis sma duna dune fo so so we masi ne fo no so awuru no alụrụ na bakko bu ide bu mu wee bodo se siri mo adure na wonde lụrụ awa lor bakko namu to wonum kido yuko alo aloro walor na ge be de gel budu baya ma fe jurej george ga wazula alwala iseso bakana tele isulu so we dana ge sibokona mu bu wɔwɔ na bu afam wɔwɔ na bu na ka wɔ bɔɔli bu si nyɔɔ bu maani nyɔɔ bu kyeen nyɛ jɔɔ dana ewe ne ka nja ne ka bu ŋo wulu nɔ sese majaagɛ maani filanda baalo bu mu tɛŋa ŋmati ba ne kpa ba ne kpa taa ne ba ne da baa ne tɔ ne ka ba wɔn ba ma ye ba ma cɔɔci do na ba wɔn ne ba la regrete tɔ bɛn bɛ ka tɛlɛ sɛbɛlɛ ka bi kɛ tɔ bu ni elewu awole ja donc be bubu muli church ndumre be mbo yo de church fala elena kama be mbo yo de church na be mbo zulu isisi ile be mega fara ka be mba bese be mba ma de church be mba mana kizinari ya te de do amana ke karanga yoga ala e pote de ti ti ti ti alle ba famu ba fa be be fere de church ka be mama de church na zinaria nge joro jesus ai me de church ke te de mama na karanga mozu mama mama te de bela na si fere me de church maknonge zi mi kujo ted ga kigena kar na yoga bigena elable to jureju mu de bucheni wen wala zi jureju bu buwe ni wang mati ide ya danumle to belado do ge eh bagana do biya bagana da admina eh eh ashabul hudud wuru naru wo joka tanir kidabiru naru wangura bigaro da sabatu wurna so na wuru yai na bulan da au in ba to bunna baka njo lafi eh ngiri soto to bunu fa baka njo lafiya baka ma dubunna so baka ma badiya malo mini da wa lan mini ga babo lan mini to bunum awo no gon wada so ba to bunna so na awo gizi se mu udele so na batari bolo ni minda awo da sa mu da de so na mili ba gon kwa ko na ina bi ba bozi to nya ba to bunna se ma to bunna so na bulan da au ngiri nya de to bunna so awo da fa de ni minda alo mu gbɔgbɔ alo sɛbɛ fɛ dunumi dana alo wajare wajase kabese ila e, desiste nage ibu etas a emɔgɔ nkala desiste wemi be da nyɛwɔ na be geto wo nge yele bɔlɔ nye jiŋe bɔlɔ nye nimini da bumu a ŋmatana gɔnge gɔ wɔjɔle de ilɔ nimini da ina bumu ye wo ma ba ŋmate be de bi jan dana bujɔ manye ze dasan dasan dana ma la ma dikina be de tɔn cɔkɔrɔ tɔ be ga puwa mun ki mɔtɔ sese bumɔna de tala kɔrɔ dɔn kile kɔrɔ ka da la dɔrɔn ale sɔrɔ alu sɔrɔ dɔw de ne ka se wɛgɛ zɛ sɔ sati in ki wanga kɔrɔ wanga de na wa dala medina wɛzɛ sɔ wa dala musa de ba ma tɛnɛ na wɛzɛ sɔ wa dala musa de lili ti wi kɔrɔ sɔr kɔnɔ wa musa na wɛzɛ sɔ na mi gane na wa dala ande bisa de tɛ na wɛzɛ sɔ wa dala kudusina we dizi ma ande bu waran kwata na malaika waran kwata bu zurki namu ande sallallahu alaihi wasallam wɛzɛ na sɔ to sosedi wenti takege andibi wenze ya bakaba digi ka sosedi kidi woro ya kidi yoma yezi midana bere de bosi waga dal namu eh sosedi wenti andibi weze na so eh, weze na irana yani weze na malaika wana no wenti wengeze tiblana tigege feri lege bakatu jonya di sosedi dinze do na ya de kable ge alfa wa matra wa mate tonna bole alfa sese eh, wani dalilu wa wannan dalilu wa wannan sese wani tuwan ga zata bala nata da kai farila domin ba da ke ba da ke ta farila da sosai da nubo wani kuwa gbana e ka jo ina so na ga farila da sosai da bigi jili able ba na dan ba na sese sosai din tuwa zai kan da kai farila mun ta tanga wai ga zata da kai farila domin ba fu wa makana na bai zai so duwan da ta bitai isra'il miraji amma sosai dai wani tuwa zata ta gila na falage tɩ ke farila biga sõsd farila na tɩ nabla wenti wa gba sõdage big gilena tɩ e sõsd general mle, wenti wɛɛzɛ tɩna amma biga sõsd wenti wɛɛzɛ na malaika wendini mangma tɩ maze sõsd wenti wɛɛzɛ zɛ tɩ wanda na malaika jibril na malaika tɩ beti a beedi na malɛzna na ba koro a ba dal deli beti ba na fla ba koro lana tɩ la tɩ dɛ sõsd tɩ tɩ gɛ na ge. tete ke farila gawe tete domin nouveau kudu mun da farila fa fete gena tele farila kudu mun nouveau da ya na tele ge nouveau da magrib na lisa to bi ga so society dun ti weze na andebu na malaika wa kudu si ingirda ne ni fete de position gwe alfa wose se bu jobe manya ze won ti weze no belna kudu si ingirda na farila gawe zena we to da kana bora mamoda tige farila domin hadisi matrawa wala sai ba dala su ba setna malaika jibrilu waya na jingir kan kada waya na malaika war na cirbo balir ko tabar ngi bigidi na na ga malaika jibrilu wa goska bara ngi wa dezi annabi sallallahu alaihi wasallam be zan da sai ibo na raso donc a so de de ke farila badan goska bara da ba sai so de so sai de ke farila na so sai de ke nafla na tel vena kabara e so sai de to ke farila tel lege bangos kabara able e so sai de to we zena malaika wana andi bona tige farila ge to abige tige farila farila won kimle li saga bige ya asuba ga bige ya megirbi ya ke bige question ko romle to question si langa do société ba won tinda ge rose se so se nyal na fatia to société no wande weze no we kudusi dabla na malaika wana andi bona est ce que wa gala fatia da est ce que na don ludan woro na dan banyere na bilan nona ga beze ta ya ta da sai to alin din de alfawo wa zan na sase wen tu we zan wannan amna ba zin ne bu dulu de kaba da banyere do mi dire da wannan sosai da beze na e sosai da tro dan ze dulu de banyere e de cho tretena bila da fara nasar mi dire bisa amma da mo da wannan sosai na da beze na do dulu ngoro don jaw ngoro da manyere na bila salatu janaza midiri saa si bɛsɛ na sere eh, sɔ soro de sɔ sɛ na fɛ ne lu di tebe na kabara ka de bada ngos kabara belaga bada lu belaga bada la sujira belaga bada la te yekda donc mina sikala ka kiga sɔ sɛ de abele sɔ sɛ de duwe ze na ande buona malaika wana tu joga nya ze sɔ sɛ de de ze na esoda bi mana bazimge bige solondige bige koritige bige bige medrege mɛ medi bai mai dana ma do so parce que e sose de dilen de tona telete de ya staka to kontanani bien que sose do we amma be de ke won ki ya sun ki de de makrona to eh abige bele bige wonti we ze no wana kige eh kige fari lege bele no wa gala fati da kal fatiha na ma ngati mina e sose de ba dana ko da gar 6 7 ge ba da la fatiha ta ta te ke sose di ma wol me janaze de sosede bodo lu bada manyere ama tutuwa balla fatiya bada minyi ble asbe se nasa do so fatiya wa bada ama sura fayda minyi se asbe se na roso fatiya de kle kle ke banka ke ko bada ama sura fayda de ka bodo lu ka bada eh, bada manyere de ka eh, eh bodo bodo lu bada manyere de ka e e bada la subhana rabbil azim sosede unti bazena so matida ama tutuwa fatiya bada wome bu yoge alfa wo dasa si so so din tuwezi ono netige farilo namle to na bara sa si so so din tuwezi ono netige ke so se di en tant que tel don la ubi de kono nanu ba ya so se di nage solonde ke ba ya solonde ke so se di donc solonde ke ba de so se di ba ditna tige solonde ke tige medre ke tige farila kurumi farila de so se to comptable de fat to eh biga wo misido besedo bodo nanagesto abige na ñamatana na damate ni dala sige farila to andibu o baban zamna mas ar wazi ide farila wan pata wazinge to andibu ban zanga buktu banga gorobo kon benze na weso farila na angu kige farila satin kan dibu to konta se wana ya dibu e zeno ga bedana buktu bamba ba se do ya bodo nguti be se do ya fere farila kudumu kan kirke waje ko be se farila kudumu be de sanda be ka bo barzahunda domin domi andebu ban ban bo ko nan nan di sona son bo bar da hunda be be we zunda amma andebu sallallahu alaihi wasallam wani wajen wani le we zunda le da boto bar za to na mu do point e eh, question ki sika taskala tanan nan est ce que we ni wo bar da hunda na wan be zi fu we ni wo duniya da na sai so bi mana question ki mo wadi namle abi gade de duniya da ke ar ko na maka ga nyanya wannan madina ya nya wannan ke eske nyambizi ndolo radio weni go maka wanga zeso nyo wo nyen zeso eske nyambizi mvu weni wa maka na be kanyo nyo New York ya nyo ted na tibna de dikena nyambizi mvu e de so se de lego de li kanyo nyo de lu wi ya so se de mo na weni su wi na ne na mena pata mo de dar ko ya mena pata mo mo e, e woni e, e, ba su area do new york jena do na jingiro nyazi na tele na tuzuzu niyo mamige niyo mamige tugu yena inde jingirwa da dage tugu na dage eh, na do na jingirwa ado gwana gana farande yanka sa jingirwe eh nasru jingirwe na nge mantuob jingirwe na nge kutugulma de farande takwa jingirwe chamana ma de farande salam jingirwe nga gafar jingirwe est ce que abiga nyinge kutugulni nyambe ze limamu ni gawe Eh, gafari jingiri gana elewa nga zai so na nyowe ni nyowe de takwa jingiri gana nyovo limamu we ni kowe takwa we bi gafari jingiri nyen zai so nyambi zimbu ble yama ba misal na korro nyambi zimbu limamu we ni nyenvo ina elewa de ka nyowo so da masalan on suppose ko ba ma jingiri na ba ma batene ba ma jingiri ba ma batene to nyambezi nye deli ma mwa de kanya nyo so nye goyi ya nyambezi nye deli ma mwa so kanya nyo de wo ton ton pata fa wo wona de discussion do na nya be nyigro la terda nyen na nya ze na ka ba jingro yen na medina jingro nyen na se se jingro wa halik wa batene batene est-ce que limamu esindeli niveau na koro na weni ivo limamu ze sona elezenge niveau na koro est-ce que bembeze weni ivo ezenge niveau na koro na iwowe ni izinga ni iwo na korona bembe bo futa manda feso <coughs> alfa na ba ka se bembe ne bla bi ga bu tuno ndama bi mana a ama ba ni example ya ze nasr wo ma ba jo new york na nasr de jingiri ko east tremont na nyan na se ke de ko na wondu wana telege ko na niveau na telege na tutuzu basement we na nga first floor we na nga second floor we Donk, bim beze ou mba beze nan, son nan nabere limam we, first floor. Beka, ou mba bo yon nan nabere we, basement e, beka nabere we, bazen e limam de floor rozi, beka nabere ou bazen e, e, e, baswi, nabere ou bazen e, second floor. Ama, ou mbi alfa ou, zase bidan beze nan nage, bidan beze bela limam we, second floor. Beka, ide mba mou mou we, first floor nan, basement. Bidan beze bla ble. Alfa ou de, maza adina bede fikin da, bido mo limamu wa ma limamu wanze na wana limamu guti wa ba hudonda nam bin limamu wa ade bi kan wa wanze na wana bo e hudonda c'est à dire limamu wa first floor bi ka wo wanze na wana ba dana bere wa second floor bin beze blable ama a condition bo mo na bi dama bi mana bi dama bi mana abige runyo wanze wo mabanye dede eh, new york na. anyanyi nasr de jingri anyanyi zi lo bar de jingri kutu gulma dangi eh, da ya kaza sai takwana an bige nyawo jingri da jingri le ba lara wan zai soblana nge jingri kin ko don da era wonna ba ma eh, first floor na second floor era wonna abitena est ce nyam be zi nyawo ni nyawo dang so dang na na kalima mu adana nyam be zi wulima mu nda kaddi ngazu jingri da baka lo bar de jingri kinge bidna blana nyazi ne so da bi kalima mu da wanda yazi ma ya azafar ya nasar ya asam yo voyi ya dan bede alfana bara su dam rabla bin bara dama bara dama nga do billan galiban na nyonyo de nyoso da nya nas nyowa limamu zanda to amma do dama do su nyo de lille dam wona ni de dam wa e woro ina mun nya mezin zabla ina misal anya zo nya zi nasr de ngi da nya nas lille limamu zanda bi jode amma e so da ba labla na e so da wo limamu ko jonda man na e woro ke vei na wazan da abi so da kan ba la kabla na ako limamu ko don da ba ka wazan da nda me ze so nda me bin wurun ze so nya wa ko don da ba ka nya wazan da ba da lamle ba ma tana ba joma ze miyon ba mi wuri se ba mi be ne be ka do be da me ze bla enya ze nya wa eh man hope de jingir da be ka nya wo limamu wuri ni wa nasir de jingir da na ya nya man hope de jingir da na nya wo limamu wuri ni wa yan kasa de jingir nda me ze lamle to le da ma ba mi example na ya kasa de jingiri le do damna kurwa ka dalan nama mige gana maya ge min zai yan kasana damna kurwa ka dalan yan kasan ba de jingiri c'est mu kapata fe on suppose que ba mu kapata fe abu ga ba mu kapata fe ko na ade first floor basement na second floor na third floor ko na le to aba mu kapata fe won kike da ba mu won zero na est ce limamu wani wani zai kana ka dana wan be zi ba na dan kan ba mu kapata fe ra wan be ba san ka da ka bo limam ce ni labran ga alfa wa mate tonta na da ba ko na ke domin eh, dana ta se wo mo bo barza un dana ande bo mo bo gon batasna ande mo sallallahu alaihi wasallam so ba sai eh, kudus dana ba dada wato barza un dage yani banzam no ba gon bofu imamu ni da santana don mande sallallahu alaihi wasallam da santana wezu bo gon bofu inga dodo e ko so na se ande bi idris na ande bi aya balaba da santa yani sadin kan ande bi idris na ande bi eh, pardon ande bi idris na ande bi isa ba wani ba sai so jimir kin gidana bala bana ba don nimige le be yezini nga ba wani ba fu an be sai so bi ga ande bo ba ga na musa wani ibrahim ona de bo ran pata mi ni kana bala bana be yezini na tufu ande bi sai so abule wezini wan be tufu wezu na tono te sai so ya ta dambe ze alfa da barwa amat sise bin be zibla bla kama eh, eh eh ande bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ande bua amma alfa da barwa sa da dambe bla bla wo ba dambe bla bala ma dandu wal na tin dum bal baran ka tabe je sokko be gandi boge wo andi bo je statut na dawo de ke andi bona de je statut wonde de dawo de ke andi bona de je statut wonde tin de ngado do nyen na de bare do bon go ni se se na do ci na ru fer mi se se ru na ru e de je so dan ne tedda na so bo je sa ay e mo makke be mo ngeje mo dangi abi ge ru go ne matrable se de be jingri da da na jingri ka ngado na yaay e se bo je na go de sa ay mo de jingri mu da far na sar ta mu ga makan da baka dan ne tugu da ce ya dan ne ni wak ce est ce dan vai to bunum ya da vai to bunum da da de shari an da da dan vai to bunum gomin dan be ze nyo donu wuce be kanyi we zuwo kan ga so ka ba da dan be bla a mu est ce que nyo donu ni we zuwo ba ka ze la da ko amma bele nyo wuce nge be kanyi don nyo donu wuce be kanyi we zuwo ga so de li da da shari an da dan be bla bla ma ta mo sun masala kan ma tumi kana killam kala ci koyo ne amma tutuwa ben be zeni un mangatana idan nana na balla irun fu limamuna ase be na limamu de lele won zena nya lele wona be be damana dama to ma par exemple nya ze supposons que maison train zirigi zirgi won to new york chena te de va go ke tro fuge te de kawa bandana tige fu on suppose que mi limamu won se senamena e wo ondi ondi katanga nda zirgi de ko lele ba melena supposons e wakada nga nyonyo go wonyo ze eh vagon ka de yenge est ce même bi dun wulima mu weni egowe vagon ka dan dana de ka nyogo vagon ka de yenge da nyam bi dun wuyi ze so alfa wa mata na se abe ge vagon wa dun to damana dama ata damana dama nyam bi ze uwi ze nyam bi dun wuyi ze domi wundu ko mu da ba bien to te do wonde ndi ani te do vagon wonde dama toutefois to wonde dama to wuje to liye na dama damana dama nyam bi dun wuyi puwe kudo bo mwana tele kudo nagase eske nyambe zin vuwe ni wanze aga farna nyanze la sare ya nyambe zin vuwe ni wanze wanze magaribina nyanze lisa ya nyambe zin vuwe ni wanze lisa na nyanze magaribi alfawa imam malik de matanda ndam bezi eh, nyede limamu nyene nyede limamu ndam bezi nyene mi de sosia de lendende ele wanze na ko nyene nyene na ko ndam bezi nyene mi de ase nyene mi de sosia de ledidi alimamu we ni sun vuina azafara ga wanze bum mona azafara ga nyora sunze do mona nyobori ma mu inna ella eh, se sa azafara ka nyanya buri su nyo sunze la sare ya la se se la sare nyu buri sunze sunze azafara nda mi dalomle domi hadithu amal se inna ma ju'ila al imam li yutama bihi se bazili ma ga sabab bu fuyi balla won wallam ga annabi se fa iza kabbara fa kabiru wala tukabbiru hatta yukabbir al imam wa la la kon men la la kon ka le grata bi ma'ana ndam be nyal lan na buru bi kalimamu nyu wona bëkke ñu doosi nablu ñu wu à moins que ñen zé ñir kiñu dengi ana bëgge nablu ñu wu si ñaala ñen zé wallan na donc fo zon daana ndam be zen zé e, e, nvuli mam wu ñu wan zé aga farna ñen ñen zé la far ya wu ñu wan zé la far ñen zé aga far ndam be zé la blé imam maliko de mazabi da de kabela do bëgge ne de de de na ndable bi lan de de do de nable sun vuna donc bu bono ufi bu mbaya ci ñu wuur na ge ñu wo ñi wal ñal ñen zé wallan na do mo ñu wo ñal lan na trebe kale wallan na trebe ñu joss ñana bi inable ñu wuur to kede woro ya kede jom de naro de bol sib jom ezi wuni bay eh mubarak na mala tomo nyo boy sa bi far wonde nyoro nge zena sela sari enze aza far ya ezela sar ya nyongu eh, eh, eh ka nze far dina ngoni nze ila wumbi se kene gase aza far wonde nya nga enze ila onzu wa mabe la sarra da kamu ko sai mu je niya su mun da fare ai da da maza bi da bada lamle dan bi ni wo e ni wan la sarra kanyen ne de niya su nyen zela da fare da kale ni wo donc awu uwu da kan lawu bi la na awun zan yirki ne sai de da kan lawu mu sallana donc malatan ma sai mas'ala kana e, me dikra mi ko cikoyo wumi be la kamata eh wumi be la kamata mi tikina kana eh, nga dana do do isose dun ti ande sallallahu alaihi wasallam eh, we zena eh, isose dun ti ande sallallahu alaihi wasallam we eh, we zena isose dun ande sallallahu alaihi wasallam we eh, la <coughs> maga far <coughs> isose dun ande sallallahu alaihi wasallam we zena ande bobe mena do do na ti ma sey sey ti ge farila ge ama special ande bobe birke be farila don min to waro farila kan kora ando bi ta kuti se so sa tin kita kando kuti se abo se ga farila ba sa dingi da ba sa dinga be dal tank da bi ta ze da ka ando da da da ga diro don min so sa dum nye za ga farna ga fara ga da sin ze do aki bela aza fara da sin da sin ze kando bi to monna nye za ga fara bi jambe te ndan da se ai donc bi yele alfa da ki ga farila ge amma ki ga farila special bembe ande wa birki be dangi boroga malaika wuri ti dibo ko matas nawe bana ba seki eh mon do mi sisi nanna mali ton tan dana eh society kada ndi wenti ande bi wo bo israel mai na yina e konna e ba society ntina society ndo ada na ba ada na tse dina ga azafare kidi bu jomai zi ala jiro commerçant des questions daga daga zo do doble society ntande bu da ta sede farila konda warna azafare ga ada na sede to amma Eh, eh, zafar kan waje kan la idala rukuyi fida idala sujudu kida rukuyi fe kida in go ze kan ya zin na bezze ina bezze bezze na suru sona bi ga so se dika da nun tan dubu we ze ti rukuyi na sujudu ta dana tana bele lafare warakin kide lafare yani abu ga da dole ta tana wara ga dubu a nufu atana wara nufu ga dubu de we de israel mirai donc so se ta mata ya tan atala se de so se donc a talata de asuba annabi ta sai a talata de azafar ga wada na sai de yani abu ga da dalisa a tane ga de nouveau yani sa tane wura nouveau ski fi a talata mle donc ki va talata de asuba na e de semle bi malaka jibul to konta wole ngin fi besena bi da azafar inga wa ba sai donc a talata da azafar ga ba na sai de kelena malaka jibul ko ne wole ngin besena azafar ama bodolu ngoba dala sujud ngo badala eh, sujud be dala da fanga ngam alaka juru wa garse to kon e wole ngene be zena klaki dena donc société ka dandu ba lu bala sujuda bala eh, wombi société da ma dina ko tawna kana bala la sare yani atala tawra de la sare to eh bi ka man do mi do se annabi sallallahu alaihi wasallam nanana ese malaka juru wa woni atala tawra e wuli e koni alarba duro donc si koni a talata warana wa wani a zafare ga wese ne ga wa wani a zafar da tan kadange bidde ga wede a talata ga nodo sar wa dalana ga wa gamsi lasar da tan kadange ga wese ne sar donc ka kadange ga bolu bala sujuda bala rukui bala sujudu bala wumban ko ta ballanna ki e eh, blado a talata ga nodo ke de magaribi nga malaka jibril wa gone sene do nga gari bi tam di dala lisa do na nga malaka jibril wa gone rata ta na toujours wa gone sene do e lisa de tan kadange ki ve ala arbana asuba de tan selenge nga malaka jibril wa gone sene ande adafar de tan selenge nga wa gone sene ande lasar de tan selenge yani tan différent e do kon tan ko mo kedi na singi do kon tan ko mo magaribi na ga wagon tanki ngin no won kogon kedi na won kogon na tara tabna tanki ngin no do kogon وندي الأربع وغنا الأربع كيف الأربع كي نوك ديليسا نوما كون تانسي لنجي ويدرو بيرسو نيانا ومبي ميزي سورنا كدي نسنجد نيانا تاونت ما نيانا تكدينا ما سمسلسا فرطان كذا ما وني سنجسلسا كان ما وان تان ديشنا لا سر دبل مغربنا كلا تان كونو ما وني ديسا دبل بيغا أصبع دو ما زين دن بلنا تو لو تاكي نيانا كبلا انترفال سنجي سوسيدي وان دين قطع دي تامله diga lille ateya e eh, soro wa mondo me si kede eh, zoma da laji abdurrahu commerçant ye de question dage mata sama zo di tayo do fatu ngina so sebe kone malaka ju na nya tanya na te aza fara da be ze ti bodolu be da la far nage wa gonna wolu ela su ela du kuyi ela su yud kage da na badala te ya bala su yud ba to badala te ya to wa gonna fi kabe fi ki ve atalarka e eh, larmana kala ke dege waa waa waa waa waa dala sujuud la zam ila fatiha malaka ibnu mulay wal dana ndebi la fatiha ila sura wa dana ilu ka ملكة ngulu ila الأول mina nya ndo فاتحة إلا سورة ودنا إلو كان دبو نقولوا إلا ومن أي عندنا سبحانه بدأ ساتنا سبحانه ربي العظيم وفبدا إذا لا سبحانه ربي العظيم إذا لا تلا لا سبحانه ربي العلا إذا لا تلا سمي الله لمن أميدو ربنا الكلام بدأ malaka ibnu mulay wal dana ndebi so nya ndo jodo na fi nyɔdɔwɔze ti de wɔrɔ nyaadala ande musa jona zɔzɔ de musa wo mɔyɔ sɛ ŋene bee gili nya ŋa nya de bee gili kan ŋa musa sɛn be sɛn na nyam be sɛn nyam bori nyam sɛn na nyɔdɔwɔze sɛn mɔdɔwɔze to nyɔdɔwɔze ba gan ba gaga ba gaga nya zɔzɔ de tɛn kana tɔn wɔna nyɔdɔwɔze tɔn wɔn ti nyɔ gbɔ nyɛ ŋa tete bela na ande sɛn mɔdɔwɔze tɛna bilo ti a tɛ ya tuli lai to nyɔdɔwɔze wo mi nya dɔn na wo mi sɔn wɔ dɔn na ŋa sɛn mɔdɔwɔze nyɔdɔwɔze wo mi sɔn wɔ dɔn na wo ma busi na sɛn mɔdɔwɔze ndono mi mo busina mu nyodo yade simbu na simbu to ko ton tin nduki lele atiyatu lawo go namle so se de da namle donc nage e malaika juru wa lay reference na kidi woro ton da do do de kanni tablana nya la do so to so do momo do so do na nyon do so do bla atiyatu lillahi azakiyatu lillahi atiba salawatu lillahi assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammad abdu wa rasuluhu so lele do anya nze so go nyo jo lable to mugobu lele be go gona ga ateye wa zo so se danamle halle fingi subhan rabbil azim subhan rabbil ala to kontamle wu so se damle wu bu jona nge so ro konu e gedisi qur'an na wonde disi qur'an so se do ngono woro so disi qur'an nga wada sabbi isma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawwa nga ndibo ebe roto mina so dan sabbi fi markar alabla ma e gbo tonten de edo mi de sujudu nda abiga nyele sujud e to subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala bi ka ga bu jonna ga surati iza waqati da be gone e sur ko no da se ɛɛ e, e, fas eh e, fasabbih bismi kala azim surati iza waqanda wa galati fasabbih bismi kala azim na nga ndibo so mina ma amati se billa tasbi bismi rabbika lazim lana e gboti e domi de ruku inda nage ba du ruku inda suba rabbi lazim be bika ba ko sabi so rabbi kal ala de kutulu ba kadu sujudi ga ande de wo lemle wundu awol wona mle to bu jonani inge wurana kuru beze sona sayyidina bakar na bo zena raso e wo medina sayyidina bakari idan e ja sosai de chei zose bi da bi dan jami gure kan nan da bi lai makara wala makara ko woro woro ko si konna dum bi badan go skabara ka si makara fe jingirda sa ko skabara na wannan be wani su boli konna male kan ke dena si na kali na tala na bango baral wa bai sosede wa bali sosede andibu an bai sosede hali andibi ila kuyi nga sai da bakar wa dal jingirda na nga wajen ikolu e go woro wo golu jingirda bika wanga wanga wanga vele wanga nunga ge gere hali kuni so safonda nge wa za so na so ko wa katare imu yu e, e ketna ande bi de jamaa kanana wa za so bi wodi bele wimbirinda to ande sallallahu alaihi wasallam bine so alaina wimbinna wanna na wa na bele na woro wimbi wa na bele wanna na woro to ande yu na wimbi abakar wa alana ande bu e ande lo suru da anyenze na raso zamo ganyenze nganyala salamu alaikum ka tenyo jo nyaza fana kibla bele ke nyadi ngavana wo minyenze na wana ngavana waza ali mamu wa yeso tege wala salamu atabaka jo waza fana kibla waise bo mona ngez nyadi au ngez nyadi chokolo nyadi ni kibiro au ngez nyadi nyano ni biro au ngez nyadi ngavana wo minyenze na wese wana bele ga ndibide sunna daya sunna na bede ke adres sunna ke pratique wage donc anya ese na ra so ga bide gumona ngezi nyabe au kidiu au nebe au ngegezi nyabe ngafana weza to anebo ye so na ga waige di we mo we ni ge we ni wa wa na kasi ngedo da ze so na wo golu do wo wo kan nge de sidna abakar sima ma ma le so na wenti ga nyonya se mo na so zamo kana kete feti muna inge ande bua wole na so abele lele do gre do lu inga me goro me news allah barna ame ga goro eto se sami allah mana amido do mi wenti nyo awa karnya wanyan lang e so nyon dare bela na so se mu ani na de bu ile bado sami allah liman hamidu nga de mo mo fera so ga min ze so ga mi ge zamo inga limamu wa lu nga wa na goro eto se sami allah mana amido abiga ni mamu abe sami ala limana mi do miyo mamu wa warana idisi se rabbana wa lakal hamdu nya do idisi bele to lele tele ta kazo namle bele ga société bi ko ni progressivement to ben je so balla atiya bu jona de madina mele sadin kan ne bo limaka kon madina donc sadin kan ne bo makana société wona wa maka no wa je so mo do so wa je so maka rodna funa lutozo na bele se rodna ku yani binna foro ya binna rodna lutozo bide sa tebe yo sona tana warta ta da sota bida amle ta da sota ya na tawa zo na tar da sota a dubu ko ne kamsi madina na nga suratul azab da so wa gonna suratul azab da wan matin na musu se inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayu alladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima se so se e mona de malaika wa mallan salati ge be minjili an muhammad sallallahu alaihi wasallam balana miyo mi boto wonu na sona ila salati kila de muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga esa agbo nabara ọgọ mọbọla na otu adabi so ba sa tin gige kurana ki kin wole da nabaro ake wala da kwada la practice to qur'ani da wa wole da se eh qur'ani aya kan ke gonna ke wala se se dilla ya salli sallu alaihi wa sallimu taslima se dilla salati di kirin ya be kadalla sallama to ne be sallama lan da rudi tilkale nan ne ya sallama na domin atayya na don da se attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi at ba salawatu la danda se assalamu alayka ayyuha nabi do yidi lilla dalla ya sallama na en dalla ya salama na da dalkale to bi ga salati ko ga dalla ya kinani ngana dalla kale nga se se kulu to se allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamid majid bilaga sedu eh salatu ko sai lamana mbele mi da so sedu da bi ga sedu nti sistema natural mini medesedi sosede dable izan tena nale ke sur kon wadu dafi sedilla andi brose di sei be kadilla salati di kili to sede tundi do di tele ate yanda assalamu alayka ya nabi be ga salati no do tele kala ate yanda do assalamu sallallahu alaihi muhammad to lille de ya to nyol wogon le nomble e sose dim da de bala salati be kila ndabi darna pata wo mada de tarbiya dinana miyo mam de ke tarbiya dinana ya mu dawo mu de ke tarbiya dinana na miyo mam ke tarbiya dinana na mu darna pata do mo da mas andabi de salati ke fari le ga banu pata ro ganyen ze so anyen ze so be ga version wanki anyen ze so ga sallan de bi te in sallan de bi salatina version wanki darna pata do mo da ke se so de ge ahlus sunna ga darna dum ahlus sunna na de ge na bula ahlus sunna ahlus sunna آه، باسوي إيه؟ آه، اهل السنه ام آه، صوفيه نا اهل السنه وهابيه يعني اهل السنه سلفيه نا اهل السنه طريقه دنا دومي طريقه دنا نا سنه دنا بنا بتا دغه سنه دي دومي دده ادين دنا بنا نالگه بو منا دتله بنا بتا دنا دانا نوله بنا نالگه سنه الشيعه malonde umi malonde kada mele realite ko dede du adi ndana mele sunna na wo bai ɓe dara sunna na shi'a na da gena eh, nukta puwana da rai ko sunan na shi'a sunan ngi ke dara sun eh, eh, puwa ngi ke dara sunan na shi'a na kana bale halifa tare de tom bi san waro weni si cona halifa wani ba ba yi muli se na bakar wajo halifa na wo muli ga wajo na ga ba shi'a ɓe ga dama na sa na bakar wajo na umaru ko ni cona usmanu ko ni cona ali cona be dayese be dede de melana daga ba ya sunan sunna kan ka dana nga da sunna na nga dugu tara na bulendo sunna da wa darga na bule sunna salafism na sunna ba su halafism sunna da ba su sorma realite o gato bidon ba no be se dana te donc sunna dana da da wa na bule ومن مي هاو تربيه درابله طريقه دنا مي هاو بلا طريقه تيجانيه طريقه قادريه طريقه نقشبنديه طريقه باسوي tarika طريقه حلوتيه ما هو طريقه ودو طريقه وتنتي دو

gombi ate ateyedi dare sunna na shi abojo lama namu gwembi balla ateya dallan ki dona yanda dallan ateya tu lawla no bida ke bele ga shiya bal ate ya bal badallan ateya na dallan dona man mata no miya li gili new york da dabata ese so del wa bida ke sunna de jingu lan men na se wombi shiya bal ban zai so na ballan teyo min bida ke wombi min zai so dona yo donc da mu dan zai so dona da mu de mi daga sunna dona na miya mi ga tijaniya dona ya kadire dona na de jingu ron pata mi bera tana dede te yeke kunu muge bika dede te yeke asal na salati annebro salati kunu nga daranga dalnam sans tenir compte na salati lfati ya salati ibrahimia que ce soit ñege ibrahim ñege tijaniya ya ñege ndeke tijani ñege alo sunna mun na da dege dona abdu ge ñen ze sogo nya dala te yedare ibrahim nga daranga dalnam kele mran pata mi su blega bege aman nam kan point nga dado shi awal badala mele bala badala ni ibrahimiya ni tijaniya ya ba ni salatul palma da ma palma na kurpe palma ngon lo lana to be lele da dirki dirki sunna do jol lamana kena adige sunna wanki ge tijaniya na sunna ki da ke tijaniya na do jol lama te ye de lam andu de salati da do jol lama bi mana ba wanki oke yan ka sambo wanki da yan ka so de la plupart de ge tijaniya ge de la plupart nasr de la plupart de ge sunna salafiyege takwa de la plupart bɛgbɛ sunna safiya takuwa ke bɛ na bɛrɛ dɔ bɛrɛ dɔ bɛ gɛ ti jani yɛrɛ dɔ tɔn jɔn tɛlɛ dɔn den zɛ sɔ bila ba na denw ti lɔ kana ama den zɛ sɔ takuwa da ya den zɛ sɔ gafar da ya den zɛ sɔ salam da togo ma jɛ fana kama ma tɛmɛ ya den zɛ sɔ yan kasan da ya den zɛ sɔ nasir da ya den zɛ sɔ man togo da daren pata dɔ wɔn na muna daren ka dɛgɛ sunna kɛ adallan a te yaga da dala allah wa sallam daren pata salatu ibrahim dalla na arfa yi wa jɔn na to amma lilli sudu chollo manage adeze so de te inge ne bar wona dama ya nyongo ter nyona dama nyoso la sun jo ndara iso ndara dibi est ce que dole ge la salati ibrahimiya ande bi dare nda ya ya nyam be ze la salati na ko bi kan bi de ke ibrahimiya inna ga do jollo ma inna ge wo ma be de ke wo ma be de ke sunna bela be ge tijani wala sa ai ada ye so ga de de se da ran digi da do no da dan dar na ka bu da ni ni ka da singa dan lang dana digi se da dali bu jo le lu na kana bla salati fati kala da dan nari bi kili da mas ke mo da ya ke jada ka zo ke da ni ni da ka dagi se dan lang ka da killa ni ni ni bala bala kala bi kili ka diniya abala se bala da ke ti ja da ke salati fati bala bala abi ga abike ke so se damlu bala da bu ne ka bala bala na salati nariya نبر ولا صلاة تنجينا اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات فلا بد نعمل صلاة تنجينا مل كلام البلغ سبدرنا نعم دبنا ديغا صلاة وبقى تجانية بقى برحمة دمنا بل بل اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار العظيم دي ومن دي السنه نام من ميو نبرنا صلى الله عليه وسلم محمد ولا لمحمد كما صلى على ابراهيم ولا لابراهيم وبارك على محمد ولا لمحمد كما باركت على ابراهيم ولا لابراهيم ابراهيم في العالمين انك مجيد نزي وين كدان غنا سوسي دانا بلغا دالم تو اما تشنج نبدو مونا ديو بدو مونا وبلن صلاه الفاتينا بلبو يونو وبلن ابراهيمينا bika bido wona mbala mbala ibrahim ya adre keso sedda bele boyo na mbele la fatina adi de bogo moyo bele malata mat boyo fornatin na umina rasasi e musi la wa zugo salati al fatin do ila wa zolo so do ma san matatom na na maton na senya na salati ngila nabi o le se la mo introduire introduction na mo ba wa zuna ngela wa la salati na ka se mo dal na salati al fati no wa go salati fati e tolona ngamu wa go na mo de salati ibrahim mo fere dange je pense que bela bi dal famu don idal fatu to bubulni el narra dina salatul fatiha narra dina ibrahimiya nyi nyara dina ibrahimiya can fana ngwana kan vivi la dangi elela dina salatul fatiha can fana lela mi da narra dina salati andin ke na salati sote na salati narra dina salatan tunjina na salatul fatiha na salati mi da narra dina andabi weni balla na lega balla men jeli donc na mu de ra wallon

tore tin ga danja anya ndo de ro mona de no mbiro ya to ne bono amang mate rutom tante tembe la rong mate tante de de ke birina donc mal na nana be de ke dan dan mate tili ga bige tili de ton abige be da tili de ton na tili asan go zali tili de ton tili ga nyan zali na ti bele lo ga asan zi tili de ton tili ga nyan zi na ti aba zi ton na tili non mo nyon de ton tete ni de fala yo ni fadika futa mari de fadika futa ngoso ton badan ngoso bele ya ngol le stop anya le stop bal rinya stop ya nya mata fala bal mata fala alors que on n'a pas besoin français on n'a pas besoin de matra ma fala fala surtout adiri da surtout en début de en début de ça dit de tonda abige sala dil fati to mono dum ka tuwa ba ke mo balala nyano do ayin de salati eh ba shwe salati ibrahimiya wo mo nanyo en ka benze se baragana de salati tala de non salati to tinta patati ge en début mo ga bala salati be kili be katiyo do bida kai ibrahim yana fatir ke ibrahim ta tan kada version wa da lomne salatu ibrahim on kuma ibrahim yana ge salatu ta ba allah ka da baya ibrahim na daga ba ibrahim ka salatu tun da ta wanda da roba ka ibrahim ta don wanda bida kai kurmu won kimi yana dalla ta yanda dalla mala won ki imam maliki wa wala da nam lek na bla mana sai السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا على بعد سالي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد ومن الناس من اللهم صل على محمد wala muhammadin kama o nyana malandona kama sai ala ibrahim wala ibrahim wa barika ala muhammadin nyani malandona wala walali muhammadin kama barika la ibrahim wala li ibrahim fra min kamin wajid version wen ki mu maliki wa wani da nan bele tafe na baro na sa version na ko ga bando ka ibrahim ngam da allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa wala wa barika ala sayyidina muhammadin kama barakta ala sayyidina ibrahim tuju ibrahim de kuma ka da version wati gila ko ibrahim yir kinane to nga biya su de version wanti men ta medan ne mo na ibrahim ke tigil bi ako ne ko kan lan kan lan conquérir na salat il fati ki janki ge version ko na pourquoi ande tele ga tramate salat il fati ge version ko mu ge naam salat il fati wa rabbona salat ko ba sa jawharatu kamal salat na qurwa tijaniya do salat kan ba sa jawharatu kalam kamal اللهم صل وسلم على عين حق رحمة ربانيتي ولياقوتة المتحققة بالمركز الفهوم والمعاني ونور الأقوام التي لها تبي كونك حاجب من ذلك المكان اللهم صل وسلم على الحق رحمت اللهم صل وسلم على الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك إفادة الروح متلسن صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه يعني كرتي بني donc صلاه do xamle tijaniyé de faranda bala do xamle de salati na kurta kadro non seulement salati fa salati اما do xamle صلاه webble version قوه

jawharat kamal samatu doge allahumma salli wa salli ala ainil haqqi rahmati rabbaniyati wal yaqutati mutahaqqiqati halin gonde jomay da fana sur wonder landa bla de bayan tout fois surma wani mo wala son wacce ngal se li de tombe de ke fadi ka futa ga bige de de ke fala sa ga balanya fala sa yalla ma fala sa ya mal no ni ni no no no no no no judgment sharia na balla na judgment wumbi sharia de na nage awen kinyana kile nyo so chinyo bona nyo ngwa kile nyana nakku do ndam bezela barna ndan na ro bezi yo se na do le sinya dan gona ko ko nyo easy easy way na ngwa kile nyana na baka bala nyo nyo gonye den na ko en ke lina ro yan ke yer na ro yan la wala nyo ngona vezi le dangi sinya nya vezi dangi ba vezi bata aban bezi nyo dan yeden na ba vezi nyo dangi surma be de ke fanatisme de dalam malwanda na comprehension ge il faut qu'on soit euh, compris ok mago wu wo ni nyɔ bɔl mu jɔn za laji commerçant bien que mi debɔ tatarta amma nye debɔ su de wuti nyɔ bɔl na te galana te na bala madasima na enrichir ro noble sɔsɛ do wona te goni progressive mage te la progressive bon do mi se se sɔsɛ do won te gada fari la na tono bala na na tan tele ga baba da ze c'est à dire adu fa na tele ga da ze la sar na tele magaribi na tudozu lisa na tele asuba na tele belaga te da konda na belaga be zefari la bu jona ande bo madina na ba wo gona te wo makana na tan telege azafar ke na telege na sar ke na tele me garimi ke kana to dozu li sa ke na telege asuba ke na telege ande bo gona kali maka e kabis madina na nage sosede de eh statue ba mabinge mabuzuri maballan evoluer nga ba da sina e sosede azafar wa de sna tanaza la ya e bi sina tanaza bisabisna tinaza magribka kutokirdare bikasuma kala kutokirdare nga ndibu iviraso lelego midalo dona abigeru nyogo dana ndum ninbao nyede so sede ada farana lasam na lisa sena tinaza amma nyende no dikabise retour à l'authenticité retour à l'authenticité woma authentique na mindrama so mama tana hadis authentique be yele mi ya mo kanyas mo kan kide kutulu woma ya authentique be de kabise woma be be kada kada kana e so di authentiquement rakana tun kala gaban da magribi authentiquement ngandir so abiga min da na bawo e gabas na société ta kabis authentique c'est-à-dire anya da na bawo asuba na tele azafar na tele lasar na tele magribi na tudozo asuba na eh, lisan na na na tele amma anya wadana asuba kala ka tok da na tele da suri azafar kala kabis na tanaza lakare kila kala kila natana do do nyoy nyoy nyoy te dana di sa kala kila natana ba be kam be grib kila ko tokar dare donc mba authentique mala ad ge nyoy nyen den baw ba be sina société de authenticité ma gobi mala ma mo ke madame na kana te mbia radio ga mate be ka mo no ma na imam tawakkili we ni do kana da eh we ni do kana da technique na abdurazak la do zikire new york bons be ka mo mawdu ka mate kana al isra wal miraj lil mandal na e so de be gila al debi ko ne e sena na ne be chele tina weze na malaika wa wuntiga wenze no we tele go mala bayan na ne go mo kan ne mo de tina de bo go mba wule be sene sona tele te dago mo bayan do e mon do mi se an bige mi lere min na se ande mu sallallahu alaihi wasallam sa tin kisi be se so kubs dana ande mu e dana be za ina be limam amma le le do be dala se ba wule so se dana malaika jibiru wa sanan de limam wani malaka jibiru wa dana be za wula ande bi ne be za su bana wule be za su farna sarna na ngati ne mazirbi lisana E, e wuli wubi wala na abiga ya dalke tosodo anya dalke tosodo donc <coughs> limamu wa bisile le do ma'mum nga ma'mum wa bisile imam boroge amandar lan wazu ma bandar gadi wala sima de wazu lil mallan wazuna abiga sima la wazu nga mobole le bage bagal la madaha wo wandare adibina bala wazuna zoli balla mamada ba uduta bi kurbin wa khatatamta bi zaharatin fa ya ajaban min batin wa huwa zahiru أتطلب الليلة وهي في كتجلتي وتحسبها غيرا وغيرك ليست كدعوة وانا ما تنسي وصلي صلاة الفجر من با من قبل وصلي صلاة الفجر من قبل العصر نغوما تنسي إذا ما نحن نلنا من مزي نغوزي آه، بعد ما رفتك بالله كن كيف ما ما ما كنت نوم ما ما معرفتك من بدأ بعد ما رفتك بالله وتوضا بماء الغيب إن كنت ذا سر وصلي صلاة الفجر صلاة العصر من قبل صلاة الفجر من قبل العصر لو ما كان متى لي سي سي سي سي واغون ما سي سي واغون ما سي سي توضع بماء الغيب إن كنت ذا سر سي أبجي تونت ما تنتم تيجينا ندم بيجي نبدا سي نيا الله بروفون سي نيا ليبدا سي نيا زو دابور سي نيا نيلا ربو بولي na sai yin ni shari'a ngini addini wo gonna picco na ba wulda ka nan ngini ba la tikila progress ina a sai yan nitila to an yan nitila mo bol la ba ngate bun zunya bun zunya ni bambu de ba ndega ba wonda ge donc euh e so se de bezena abige nya ben ko zo yo ko ben na abdul zakla ko zo zikiri anya be so se de tinna e de kera ka ko mo ge ade nyam ben ka zo yo je m'explique yani man la expliquer o mbɔ ŋɔyɛ sɔsɛ kɛrɛ ka kɔrɔmu na ɛɛ den yɛ sɔna raka na tɛntɛlɛ na ma ŋmasina an yɛ de bo raka na tɛntɛlɛ kɛ banda da anya an o da na raka na tɛntɛlɛ za ama bige muwa yɛun da a bige muwa yɛun da raka kɔrɔmu bɛ zɛ raka kɔrɔmu kɛ surat nisa wo bɛ rabilɛ wa iza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltakum ta'ifatu minhum ma'aka وليأخذوا أسرة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك tontana magma tana wumba Allah tile na bagad mazo bagad fa banni mega tontana surat nisa inda wa wala sa amwo yunda yunda da so sa da ka kurmo beze donc dawana so sa de statut wa kana buduzu aw dawa da na yo fei bujo de de bi sala da ka na da zana san tana aza fare la sare na lisa na grib kala na tudo na ko jona asuba kala na tele abige dawa dana na bon fay na wayna kor fayimle abdi ge den de bode den zeya soba na tele azafar na tele lasar na tele megerim na tudozo lisa na tele nyom bode bode be kam jo alafia alafia da na ru nyali chenye de ni jezi ya nyali chenye de kon etiket alafia de beke yu na kor fay nyali chenye de north carolina nyali chenye de ohio nyali chenye de atuka nyande ye de visite ke nyande c'est à dire nyande business ke nyande school ga ni alafia ge tede da na wayfay nga nyande bla bide de, de, de, de, de, de, de, de aga fad keñanatlege lasar keñanatlege megedu keñanatlu asuma lasuma keñanatle disa keñanatle domi ñande boɗondina yow fay amma bige ñali ñazi congo brazzaville ya ñali ñande ñazi centrafrique naga yow kowa ya ñazi ñawo ñazi baya tetra so syria ya iraq siñe tevna iraq na syria na yaman na libnan na mini teɗon tena alafiya fay e gbogboge e gbogboge e zizige dambana lege to abele bide ɓoɗega ñombude ñe de sosede ke raka kurumuge yow de sosede raka kurumuge ze aga fare kodumu la sare kodumu megeribi kodumu lisa kodumu asuba kodumu womi kura na matara namle bu moona e suruma malwandi na sosede no miti jona de bese de bese de mo de ka base febim de bese de nyoze de pelam de bese de nyoze de nikaso di yele dama fala salam di yele dama chutalam yirda ma tudi yirda ma yere yebe na sunye nde nuwa agla e na ro gande takli dara pata dan balenge mo wona ma matana ma dat mata tan dele tan burma balen daga dawe ma ngbiri da nya ali nya ma nya balenge nya ma nya nige nya ma nya ni bi de sirri asrar wontu bo badana sekri on ko badana asiri won ko badana de ta din kana su du so sedi asiri wo gade bo mare bo mare da da dili ci ko yo yo yo yo halra tan dele tan do dan balenge da tan dele ta mara wo mu biya mede metre wa e go e, e, na bata sose daga mo lo ndem de sose dum ya mala ka wona mo lo nga bayanu wa mo malam bayanu wa mede bayanu wa tete ya bayanu wa tenta eh beka eh tan won ti sim matana kana kinja sikte man finke mezemi kama jelmi mi de bo zati pi tetre ma matana na tir wala ne teminu me mo bizu busu wonti ti le nyete binu ko na ma bizu mo busi bika kiri warba de wizu zuwa bini nyodo midanga wa bini nga da gabsi eh, asibure na ala de mandra gon min ama gabsi do do yutan ke bina na madasi malle zibaya no wunti da do de bo de gbelen tan da talata na no men gbelen utro dan gbelen dan ba pele yauna ita fi lazimi baya na bika e eh, bangu ti ta sabla da da circire ga man man zo so se e so e mu de de matrum da ngota yilbi le dede wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam

tamiya radio wole sira mallanta mose ngenami nena alpha wasin cenje alpha sowre kubone fere ñale heeri na wasa tun ki wato wasuwa wonti lela do danne tina mintinga amene te miñite se ti ga bita kengena do wumbi mbofun jona a sowe disi de dera do do kedi tinga ki ga mbiyele na bawo ga dallan do lela do na daba dallan na himma ga sese be paze bangbe ti alfawa bangwaw himma wun kisi baba bon yo zuban wazuwa be kete de wun bido min vinne natina nga dodo do radio do krado do dodo dalet ni yasase wun bisil na de tanni bizi na hali radio isin e, ki de bango ti ga banja na ki boyu kina dodo do bo de himma bielina wazuwa kinyan ne kila ladona aso we disi chere anya litere nga nyama nimiro won kino nya ga zo na kina kede ka goria 5 gen namo lede 5 gen gen bade kan gbo 9 ndu namo bide anya ma de pin nomba ga di tinya de pound nya baza ken emle be vena se sai si do don gonde turu kede tal nane na replay de nomba ga majam menjeli mebele le boro do de alfa alfa tawkilu sinje we sinja lahade mene dane kede asibir do mene dane blaga sidi naboro ide timare nda naboro doki ko naboro da na bilasese da dawi wudu ne ida lo daga da da alfa muta alfa nasiru ila rodo wana alamisi na arizima bilina alamisi arizima asibi na lahade da da radio ka ba kujo hoto ga da alfa wa bana bada albarka roze laburo na ila ko kare ka zo kamin ne atene na talata rodo wintuwa ba alabasa ina ade bazay ngana troda ban fay tinabla danga be sinata do do me be kam nyow mbalo do mi do yuwole si kazona e nyozi yuwole si ala arba me te blabe gade de tembi diga danga zo dan jo ki jane be kadan balende de tembi di do mona de bare de tembi di daw gona amala kala ton dana le kon do jo yembile dan balende go non dan balende de ta da wa de den matra wa wonti wa dan matati do dana dana na ile le dɔda aga zu change angle wo bengwa wo bde follow na dɔ zora de kabisa na bra kpata ne ga a a sibi na do na na bige da do tembi dige amma alfa bana ba dal barkan da dan ze tembi tembi di tin pomo a de wure ne ba vena dan ga bisa na de tembi di don ba de wazu ke da important ga bile na tembi radio ke dulaga 24/7 tereyo e dawyo nouveauyo añaaga so ke dañoy yu naboron ne on tici ko tuwonam le sofere ba woni ale heriyo bega domiñi dede aji mohammed ture so wuro ko woni ilay fara wo du sena aba la wazu do ba zin won go gona da de journalist wa tom firida bo kona da la baro wenti mo mananyo da maro da da bezi di yu de so de kanetena aso wedi se tatra ngam pata de veri mis zozo le de kabes na bla bide ta da kenge labu ko jonda na ma jam mana me da ngati don dona de de journalist ku dun wallahi e roze dozo le de le soze sinje de dana de soze ngina do me vonyina andolo lai e matale beka ene edane a lele do ala ala wazeng to nande famine baw e bosome de boso tiwontimo wona tena assalamu aleykum salamu aleykum jama um, na dana um, la kazan zikiri na kokare uh, alfamu taikulu do na kare uh, jama'a man zemi mo anita turige mede journalist uh, tembia organization our cultural organization, the journalist, Tom Ferido. atụvununge nna lakọzọ nzi wa amata na ọ na-alụwala mee iso wee disi lele do dambusidubazi dongoni dalam danfami labaruwa webibilante dana ogbuwa dani n'ibi buwe togo da ghana nigeria ba lili liligebgeb dambizidukoyu news na webubu ọbụla na baŋondo konde feeri men um, ɓe kadi ɗo sinye soweji da daabi dede tebiya cultural organisation da de constitution dalana matrase seba si position wana um, daabizi de la position watinti de tom sinye sinye daabizi de si ira um, nonuwa ya lubambila sinye daabizi de sina A, de dar wad basi bwe, deke kele wakirike, don apge, nabar wad doba basi bwe, bozole basi nan, boke bibiz mou bobe zada, bozole bokbo de dar wane ter, bozole bokbo pozisyon wane ter. Don bizi, bayada de, kubwana wabembe, ou mbobo dokna, a, tete den banna, baka baswa bade yera, baser we, pozisyon winti bozole, na ya bobo zo pozisyon winti wana. Nala Dekute, Yab Gebe, eh, markedin am um, be feri ra won bi da de tembie ken kigena da kada sum derike uh, kuto kulimba lota kada sum derike ganamba ya togule wa lota gudula ba weni de na ba ba weni won bizi isobda ada weni dinga wa gala constitution ge we disiki wa moke itisina won bizi e kazo kada dɔnsinge um, labaru nki mɔna samafami nambla iso we disi a partir de jeudi dɔnsinge bo nye njɔmi ni dadani inshallah assalamu ah, alaikum oh dogo anita ture dede timbia radio de tom feri do e sowro ko boni fere nyaale heri amin oh ma timbia radio wala sira min tanga meni na min adam veri mi de kase dende di yendi da ba da kohin maga sese ba ngani ga bela sai da gba zaba ngati da sai won bido da vonyina halbe chazu won bido da vonyina da bro na a dan van babu ka bozra e boze lana wani ringa kwata alfa da wazun da lille be laite menuna wambe zeng meristasis anya meristasis bim boze nya naturo sese ngmer 1 nyangmar wan to le do benga le zinya za monta abu kona nyabe fi de li li le mos man nyabe kam bo man tulo nya lai be kam bo zana la bro zana mon bo zal fa roze ade alfa wo yuling e fula sige fa man la nya salama anyan la redi ga ma bazu wo paw salam alaykum alfa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh ayaji la kazo zikira naam to okay to nyawlu suwe amma wala ma to we mun ba bozo la se bobo zina balla ready badanga le na mantulu wani baba ka bobo zina an ba an ba an ba fulma ba alhamdulillah na manda we ni pawna won kaga da da manija imrana solin gobu assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum alaikum salam imrana solin gobu na Konet ke ta an? Nan mse an To mende koni Bili bali ke fingi? Bali ke fingi yo E so lalakodon mi Ani an, an, an, sonyo zpobre Ani tok alfa mona Bozote ama Mozuri Som da tre Ani kidogo anaita wavone matena kuvola kazowa matena mutimozo lesu muzuru jamone ke kupe jamo e lesu atalata wore wumbabar kota amuwa da le da getimbiane damna mi dona dalla mi invite radio timbia dona deba kutukuli de deba da ke wazu ga sbala da ke wazu darin pata kona dozo lesu kona donozu tinyo tana dama bikabila bi bibariba naruro eh, sindi wumbi kubo eh, dogo anita wogoni matine de tim de biza da de bodi bangbiti wa la de ama insha Allah a talata wura ne wumbi sinje la ne a tawra awu wa ga su ne mala ko yu ene wumbi ne to nanana na madan sawde no mambe simude bose rose a faa mosole sumo bose s ñooñang no ka dees yeronno n deesne ñaagmate faawii na kere nge faawii ke ñaagmate ke ne ñaagala laarubu nde yaa ñaagala cuuge nde ñaagmate s ñoo bi daram ñoo darawona abigeñ baa baa la ñe invité ya ina balenge invité ke nyobo ke jao da ya chora da ya ke dizia do nyozole ban lanya siniri ya na kere sinira ke nye de ke nyanga te kete tone alto mosa se nya gala ke ke nde te do bodu yu mag no mag mozole smu sur indi suru mbeze en le zadabu tuludom de leña ke da naboro naboro naboro wadi a gon biñoñane kina ke lana intéressé ke lana intéressé dabata yele ñoo soole ke to so wuro ko bonne dozo ɗo dibi dan fane bala sada kunedde de tim dab e a de neke toɗo ɗo ke ɓeese kel da en ane comme e rawo leyta mabbe na rawanga gouvernement min cinginanena abike wonɗume sofrage géri weni dido ega fila ne naga kubone abubakar larunga salamu alaikum kubone abubakar larunga wa salam alfa samu alhaji abubakar larunga eh, eh, bronze new york ha ah. bilage isomu dalladi ha ah. mina mina bilage mina kuru sinje to mina kukare mina mina zamo mina mina koro. to fana reheri amin amin to nyoze amin ah mo na boss te kudunga to kufinje mawa ah, mani ah, boss te boss te kudunte te kudum boss te kudunte to boss mo na boss te kudunte okay kufinje ma ni replay ya do kede dewazu ne gɛmɔzɔ sumɔgɔ bɔɔl na tere be da cokɔ yɔ lama rondi cokɔ Uh, tatu nke ande muhammad sallallahu alaihi wasallam beze iso bite jingiri bogo eh, isoda liline gewo bozi malaika jibril isi dolo wanai na bokogo na lim na sulum na na lim gewo chusi na lim ne kunum wenkige wo bozi nai beka ina malaika jibril na kunum wenkige won communicate nai de vos, Kimler. Ok. So, sofra la hiru kubani la ronga. Kubani masa wudu cha kudu, nyangmare stasis, nyedi nyolo ngabise. Nganyogu tu ndiri do, mase ana burdo kene na kunya ya. Mandulu nyabali liga nyoko wana, anjile nyowana bozo titindi, nyazinga tro, ziga ya mboze. Salamu alaikum kubani masa wudu cha kudu. Salamu alaikum kubani masa wudu cha kudu. salamu alaikum mallanta mose bizuma bile na bɔzi ti fɛn milɛ kuba na soli gobu nyɔlɔ nga bi se jɔnma nyɛ na turu yawe salamu alaikum salamu alaikum waaleykum salaam atorokal alay ji imorana solongo ñagal set dogono eh, to do ka fiñene mana ira o do bo ba zunge aran to tiele ma gode mo boz kodon te de de fino vi gama kodon te somu da eh, fa eh fa wondi mo zo lesse ma dasse mo boz ne gesse se nya gan mate salatu e de ton don don mala ta mo se se salatu a te batodo amade ne da yin da kaka ma ne ne ya ban da na salatuwa ba to do ya da ne to ngbeti kon we yel na ka salati fati te no ko salati ko trata ta kem kum na boro min o megal fa wana na boro min boze e yo ni gbeti bi yele ke salati fati ke na ko salati fati wa tem trata ta tu tu ma kana salati fati ke ke na ko salati fati e berengene esp br mwenye al fawa men boz yo e you te link ton ap ingenye dek a jende a ro mir kont rel ma manley nan sentroy a ma kor loten mande nd ella Cheaa Allah prong doyo b Stalati nan kir Ε diya ton b kon kon fü si m lon Stalati fa ti Shi ou vi ki ok Shi Allah yeni yo bilal okay oh. alfa mallanta mose narufai ama mamma wudina duris maton mato ama ya ga bata mu matin ma mu ma mu wendi okay mo da mo na bozete abdurazaku lakazo nzikira rabu ga alfa okay new york mle to ah. manne ma de bozete ga nye de wazun da adili na nya wulu sese butangwa lo nakurwe ya bura ne dere we sati wonki an nabi ibrahima wa wamma ka bana be dala delina be yele e bura e kwa mane eh, bo gona e bura dende kwa droze sen labu de bura dende kaba kutuluga wa kwa droze sen velangne ga annabi wan wow bo ma jingiri kudus de jingiri ga be de bura dende karkar wa ga leedi konde sembla be de bura dende to roze ga wa ba bo soda nam kinga ki lama timenu chuko ok o mi mama tinu miyani nam o miyani nam le o e o mi mama ne nam le ah, ok ok la bo wara do do fada weni ewo wallan eso de bota ga ego wayaye nge we gizi idetisi domin ewo eso de bota da nge ego walai lale nyawa nyala da bide fa wi won bide lalu wen kwa laina nga boro be bo gwana baloro bile bide bu nga wodo se bokona bile bide bu nga wazi bu mu bo ze se bu nyo we ni ganja

chechi chechi dị na bembe asụ onye bọrọzi bele dọba nzụ arụ jannam le domin mebe na sisi wumbi da iso wala na defender na na buru ga ruwe ni wanzu arụ janna nage mmede bọọsụ titin dị tina bile alfa bile bọọrọ irawo mabọ ọgwani anya ni mabigutolu na mambobi zanda to bile bọọrọ irawo mabọ ba ga zo su bọbọ ziga barin abu yi aba ya wage angu ngini ga be laga na bo lo ba kabese mele na sidi mon gbawo gamanda se bro zina na de mod fanya na ba mustafa ma na ba we alhamdulillah la manga be semon ngona mangbo ko boni masaudu cha kwedo masaudu cha kwedo wa gawse masaudu cha kwedo okay assalamu alaikum warahmatullah alaikum salam taraka alhaji masaudu cha kwedo new york ma ma la tamo na son to so mo da ko ne soro kono fala yes bala bala kidi ya badu bana nya o di ala kalo be ma be den nya di village nya aso di ka fala mo re chona so so so ili e tendia me mo bo bo lo sinya kabla onini so man ni ta kone ala yi masauri cha kudu to man da question ke nya zana tala kada an ke ke de nya de bayana landa yamengeze marawa na adini islam do kena a adeda batamana singena adena arawenge namu kuma na se a mase ade di kama ge wege na qur'an de marawa ta tagadan do de ke ya miyo alfa mu ona organisation na kere kimbe ke da marawa am amma da tilanya ne mu da ko zo a tasmodnay maradekkedu alangniyo mazi yawo lifif kede yere bayana landa amani tele mani mani mani narnga ngamo mboz mazi qur'an da ga dan bezi bezi be kebla de mara ban lezi qur'an ko falu kit be kebla de mara ya miol fa mon organisation na kre min bezi ngom bodo bitana ken dabla de mara okay kadangem silenge Eh, nyeze tari na kada nya zun yan ngalamna nya inga garagana diga mai za wa ba woni wa mata na tare amma adam bi sa kan mata ani mo men sallallahu alaihi da tom na bom ke kede do nyo na tare da do na sama bi anabi sana bi ya ga mu amma wa da mu na ba ni da wanda na won bozo ga weni ga ceni weni ga ni ngoro kudun kudun ngoro kudun kudun ne na ga si bon question na tele nga wadala na ito bozi se ni cheni ya ito tambo kudu mabla so bozi na na tala kama abu fujo de na ra bozi su ni cheni na wedele na ki wo bo ko bozi su ni do cheni to nga na no nga question na tala me da bi wo ba question kudu mo na mu kem na ile isa na isa isa isa di dara mo ha eh isa di dara okay okay okay amani da la la no me de question annabi sa na annabi muhammad na nginige bede ba wuwo mborege na burunda jomanyeze bannar na anda mana badina ma mhm mo da ke chomle abga yani mako do mani okay salam alaikum alaikum salam able naro da waga zo na numero 7735 wireless caller wata kawale adale ya rozu don gwani kubani yusuf adun roze salamu alaikum wale skola salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ahmadu maryland maratama alhassan ahmadu kidi do wida bita sa alhassan alhassan ahmadu maryland soma alfa to soma ya sofra alheri eh. amin amin sosu kelero be amin amin alfaka shon kuma wani son bozi na wani isra wa miraj de tons na da mo wana trowe nyale ti utilize te la na konde nyala ti repete wani mawjunda to mo watin daga mozo lesman le abin jo ba fada mo watin ti de definition ba fada ti de exemple, wa mo kudumo yudittile o mo watin ti lan muradina mo watin den do da, abin jo mble alfa okay mo waten ɗon do malakutu jabal hutu jabarutu jabarutu mhm. ra ramutu balahutu jama ñaya muna koroɗa bla barhutu mm, mhm. ok sutu la hutu na marifa marifa

Koubani Yousif. Koubani Yousif, Adoum, New Jersey. Salam alekum. Yoman ya ze, koubani Yousif. Koubani Yousif, Adoum, New Jersey. Mandas moumous. Koubani Yousif. Yousif, salam alekum. abla alfa dan va nyana bam ba zibu suti bika abe gwani ga nya daga wadda zo we bo to tin daga dan gwa we do okay man bi zama tele do oh na ba to alfa oh alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa wa ba'd da za so bi do ka dala salati dikile de den ma da ron muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, maisin mi rankpa tawma mi wulisna no moɓede wulisna maisin mi soder seedi talamr nga mide lanadana mi yananda bulina soder seedi talaba weni maisin wu mbaɗoɗo bo bosidana kana moyu mi ira nonuwa ey eh, moyu mi ira nonuwa bika rokkuɗum lowo bosna bole able boso tiwntigonoma na tillan luddude kon dege boso wogonoma moyu kuboni morana solugugu kon étiquette Kouboni mwana wanyade somon, somon yon dan yon ziyaman. Nan nan boz yon de boz nan yon lan yon zyuri ton wenti dogo eh, de de jurnalist wak wane mati dan yon zyuri natri beda se se. Atalata ware ba ou ni kare de sute ni radio da yon ni deba general. Wembi ba eh, tom se kwanena ba ou nan pata beze wak mate edo wane. Dan mwantele gen yon dasga do yon dene. biganya de bosundo nyaze satu nki madang matra ma matana kedi ora madang matra ke sinji ta de yande ma mati tom na tare na larugunda bi kama mati man wule sati abige azu gon faran ma ko azu, mo zole tontende bere bang mati tinana mo mamati amma ti gege nyaze andi biga bandare ya. ga momo bigara na dana sma mati tanange ma mati bahal halmegede deka daye se malis gutuluna timda to milim dani suba matna eh buyonya zi nyam zolo se se abige bim bana bawo bo yu balle zi bucu zi ko be dawunti la matbel na suga bin matila ruda na tinda na suga ba matbel to mi orotal la borto si pendat na de la mako zo yim si na buru wa beda ɓii lay ko zo naɓuro aɓe ñallay ko zo naɓuro ɓi dembi tiɗa ɗo nabere oɗo a dani tada nattere yaada da nabere tiɗa nattere tela o ko zo e, ko woni imrana surngogu bangulanga si ba udita bi kurbin wakta tamta bi zahratin faya ajaban min zahirin wa huwa batinu atatlubu leyla wa hiya fika tajallati wa tahsabuha gayran wa gayruka leysati wumi ba yaa farance daati poésie na poésie m le madatele so english a yaana poésie poésie ga bige poésie coo ñesi bige yendiga ba ka bige ton ton guluma ge ko gula ton guluma matara daade ton guluma ga ban mate ton guluma mu a wanna wumbi anga wole na be bene amma man ga de man mate shikoyo wumbi wa ba deera na ga se ba udu tabi kurbin wa khatatam tabi zaharatin fa ya ajaban min batinin wa huwa zahiru e soga ma table de kan dibu gandare e soga ma dare ble se se e mado ba udu si sinyo jo bolini ya nya le bolini bi kurbin bi kap nya delana ci ñanan si ñanan si mo wote we contradictoire te si ñaan la bon ni bi ka nya delana yani tele nya de nya delana da nya delana da hal bi la nya la bulli yani nya delana da pa hal nya la bulli bidegutolumle deja nya nya nya anya ni tem dun na ketom nya dilan nya dilana da pa hali nya lubuli deja nya ni bida umbi abga nya wona nya ni tem bi masnya na boro ga su waqtatamta bi zahratin su sinyo gur sun gade da da ton ga nya da da na yaye ma ya yaye na jamanya zai da kai kutugulle ya da makutugulle abale yayi umbi bujo irra wala na bi jingarna ruwan na bi sarara farana sibilla boro zana fa ya ajaban min batin wa huwa zahiru sibijo mamma ma ci ba bijo mamma de bijo mamma de na kinde wande min batinin kinde wende do mo se bika wa huwa zahiru kan jobata wana ni ya ne ndanu matra simbila mamma de na kinde wende do mo se bika de delende na kutugul dara as bi delende wumbu bo so na bi delende go mbi bu buze na ananya zo linda so buzi we lirilinda ya wo buzi linda wɛ dɛlɛn dɛlɛn rɔɔse sasibu jɔn ma hmm, ma kina kinne wende du buuse ne kadi dɛlɛn dɛ hatin kidi buuse ne kadi mɔ di tɛlɛn de n bɛlɛ ma ma ci nga mɔɔ man da sisi abigɛ ma ma ci tɛlɛ nye ma ma ci nyɔnyɛ ti tɛŋɛ nye bɛ ma ma ci ge wuri ne ba ŋa tɔntɔn bɛlɛ ma busuɛ wɔn ba ni tena maze abigɛ ma ma ci wala nga ma ma ci tɛlɛ nye ma ma ci tɔ nyɔnyɛ ti tɛŋɛ nye bɛ ma ma ci ge mɛ bɛ ne nyɛ nyɛ nyɛ ma ma ci do ma ma ci wɔrɔ mɛlɛ nye ma ma ci an mamaki warki zan yi mamaki to nyon yitar nyire mamaki don an yi mamaki zale mamaki a ci da dallan yadda ya ma dai ba mu mamaki na yi mamaki izan ƙur'anu a mata jelibi la sase sase eh, wa mata jelibi sase eh, no annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, ma pardon sayyidina ali da wazu da wadon sai ajibtu wa ma li la ajab sibila ma mamaki nga wo nga warga bidala ma mamaki c'est-à-dire o mi bidia mamaki na warga bidia pende kala ma mamaki donc e mu wani wan wata tonta na wanda re so so na re de kandi se se malam mamaki na pende wonde de mo semba kan wanda de lendena nga sa ata tulubu layla wa hiya fika tajallati wa tahsabuha ghayran wa ghayruka laysati se se abla la rubu mo jona bo wona na furba silela abgar so le rupa alu ko nyo zo le pa na da be kutu na da fatima na da ya man ke madam salon ya man ke man de fatima ada kutugun ngot man de fatima ga mani bi mana e de madam salon e de madam preferim le blaga kutugun ngate donc la rubu da blaga bonon ble abgar ruba smato se ruba alu ba zo le pa e wo e adana ta be do chorma e silela e de lela mle boroga naru ojo la duwanda ba su lela majnun ya majnun lela ami zin ben ba zin malafin wata ba le za ba su majnun lela ya lela majnun to la ru madana wo bi bal ban ges na solim alu solim wo nyo zo le pana e lela ba nyama do mi ro wo jo wo zol alu na ba su lela la ru wanda hali wa jambe be su ban mana example asa mana ro example alu da ruwan zin alu da su mana o nyo ga majnun lela ga lela da bi jindi wa gwanaya to wo zoli lela pa hali wa bisi lele de digindi nga bayaa ya si lele majunun si majunun leila lele de digindi waa baraale eleve na na wa na kurde dunu ga lele lele de problem ba won tiga nyang mate si abele lele ga nyang mate ya ba won tiga nyang mate si lele nyazi lele ya o to bo mo bla na dunu na matra fai fa se lele na so ba ba kala na matra emu mu be na dunu na dunu na pip lele ma sina por fai wora wa le de lina nga wani ba ya si lele lele nga wa kanya wa jan kanya wa jan kanya kale wakali nage wana allar wande nga sese laga bayali laga o yaya bogo lile dai da bayanaro e mur benna sese badda yanaro lile fase mu da sollo gal bayali la to wagali ba ni bayali laga agali ba benna narga bayali laga mi mi bo lile dai da mi yanaro nga belgo abla yesi nyenye dele laga bayali la anyway to bile la ru wana asba kezi na sollim lilan majnun mu ga bango benga nga sese atatlubu layla wa hiya fika tajallati pombozi wonga to mozi abli nyanjaadi leela kana example go beta kala ganga tama mila do milad tamba tamla bangbo na arde tonga bangbo zina kasi ata tunu leela sinyo we ni nyangili nyanjaadu solum blana nyanjaadu solu blana abli nyanjaadi de so a do silela na solu ngate matble nyangili nyanjaadi nyade solum ya nyade solu kinda bika wo wahiya fika tajallati bika wo wammi nyanjaadi banabu nyolodi naga bijambuwe ko ba ni mara se mo se amla se nyalli nyangli katangara ko tukul masa se e, badawo badamel aluwan bawo ya ba ya se su pampaman ne e ba na chewo ko woli wongo su bangmel mu chewo ka chewo ba nai bulaga se mata bulaso nyalli nyongo su bangmel ka penda wonjo ba penda de ba na nya ba mo pampaman ne ba na chewo na wali wongo ta ta bangmel mu da chewo wongo me wo ga bangmel na nya barando su chewo su wo ga nyoro nya ba ma ronga aye ya wozo nga wongo su atatulubu leila wa hiya fi katajallati abele nye njadi nye dia solo duwe nye nye be kai le jang wonyu doko wanda na ngur ngili nye fa ya wata a eran o ga iru kale sati so si nye be na se nye dia solo mu nye be na si nye njadi de lo be na nye che tele na ge na na na ya kanga lan résoudre marifa de ma marifa nage so detli so detli klaki ge so de ko joga won va won va naro ke de ganya zi limia kana ga bige bin va nya ga nyom birin da na nyodo no nyam nyan ni na buru abang so de ma nan da nyan ni na buru de ke ben veri nya ngu de ke ba won ka budon jonge zi ra mi ben lan nya nyan ni na buru ga de ke tadim be ma ba nya misali nya zi bin de ru nyan dele da ka de ke ba won nya na Eh, abigail nyɔ so wɔne nya wɔne wɔn zɛlu kasi nyɔ so wɔne nya nyɛ nni nyɛ dɛ nyɛ tɔnɔ ndage nyɛ nni na buru nyɛ nni na buru gbɛlɛ dɔ na basara anyɔ so wɔlɛ ro anyɔ so wɔlɛ kpende ya ndɛ nya kpende zɛkɛ nyɛ dɔrɔ ndage nyɛ na buru zayi kɔnsantima na kuro gbɛlɛ nya nyɛ nni na buru nyɛ dɔnɔ ndage bi bi dɔn nyɔn gɛ yɛrɛ tɔ gbɛlɛ dɔ so de maari fɛ cɔ asɔ si a de maari fɛ ntɛli bunzu nyɛ na buru kɛ nyɛ yani ñanna santir na buru ñombirenda na ñala karnda e soja faranda to bi yela mi gño na mari fakin kede na baw nge so wasi taro fi tuleke abang ngati soja tom ño ñam bi fi ñanni na buru bika na buru ni wala ngata na laba ngata na ma ñede ñede na bamna na ñede la kar won bi zuñe na buru ñam bi fi ñanni bu to ñese na buru bu to jongezi mi ndam bi ngezi to e dang ma taranda na ngasi se وأتترب الليل وهي في التي وتحسبها غير وغيرك ليست غوامتنا موسى تودع ماء الغيب إن كنت ذا سر وصلي صلاة الأسر من قبل الفجر وصلي صلاة الفجر من قبل الأسر زوما متنا ملسسي أبقى تودع بماء الغيب تسي غيبي ومبي موسينا بابدا كندا انزار من يدبي zani gay mi tetele e bis ni ñezi num be bis ni ñezi ñezi ni na kafa de ni zare tum bonye de in kunta za sirrin ade nyi ñis ñaw geewon nyaw na asiri do mi so ala na barna ba su bay asiri na era so ro ala na barna wa su wambi bi na bam mo su ga bala ya bi na bam mo su ga bani ya bi na bam mo su ba mat na bar wa su bale so ala na barna bang bitin ko tale go bar ko tabo mat bage wa sana bur su bam mo su amanyo nyi si nyenyi unu da yasi bongo sepena nyenyi pende de dige siri dige sekrege dige asiri ade nyi si asiri ade ge asiri ndo to tawada bi mail gaib ko gaibi musarendelim de nyalla na lola ndong bawo batman delim la na lola to ndana matana marifa na bin nyen ni na terbita nyen ni na terka se matiya nga se wasalli salatal fajri min qabli al sese abidjan nyɔ gbɔ geyi bi dɛ lem bomusɛ na lem lem bi bomusɛ rata naabina n gbɔ bi dɛ lem ge nyaala na lɔla to asin zɛ asuba laasara ta tarata kurun zɛ asuba wa ŋmɛ tɛna tɔn na tɛrɛ wa ŋmɛ tɛlɛ sɛ asuba do laasara tarata miɛ kutu golima mi ŋmɛ tɛ se ma mi gɛ zabɔɔni danana min wum baazi wii digɛ na ọ ba azụ ke ji bala bela siba kwado bewi na onye ọzọ bụ ọnụ na onye nye deza ya bụ mba azụ widi to ka ngwata na ma'arifa na na tirga winga to na tirga winga jeli bile to ban na tabla na bide ma na won ti bin ngata na wumbi ma'arifa da bin da sama na bin na tama tom bin na tama nan ne bi tim bin veri mana boro pitatar anya vena bide zauka kalaka ga zauka ma zauka na ga yani asiru nyona bide gu wo ma ya gu na nyaw na na burde gu anya vele bide gu ba ma ma matma matal bata nda bida nda bida ndikne kene amma na arbo no gu aballa na buru de gu wan so hal bin tam bin de peri tam amma na rufe na anya vele bide gu ba ma matma bidan gayanga zo we diga ba ma matma ya gayanga zo bandan dan gu ge belage eh baya suwi idan wata na matana asatin gaban matata nan ga nyaw na gu ma rifa be gu ganyan nga nyan dim ma na wata kana bide tili wata kana bide na bide kana wataka nyan dim bem ga na matati nyan na ga biri nyana tribu don jonge zira buroge wa wani ka dede ka dede yana sese bada marifatika billahi kun kaifa ma tasha'u sa anya adili so ga de nya ban dilwin baya so na to wambi nyo zo ala sembe sina besina nye de nyam bilin besina yedi de didere assalamu alaikum alfa jama zai alfa da layin je da na da su dan lanwun bisalla baka bisina ina mai lizima amma ma bisu magazo kuma na abu zuwa ku janye ma annin ya kazo okay bi lizuma ga marata bi janga bi chabe lizuma okay eh bada ma'rifatika billahi kun kai pamata shawu sai anya dale so wanya de yele ni zola sun jona bunjo ada nya dale so bete to lele sun jona amma nya wanya ruwalle kikir kikir izole ce idan ja ce izole ce ita talta so ge be anya dale so kono da wata wallin ni so kige anya ba so na anya wala fitina wang bazuwan guruwan zale ba su ma ya so na ge amma sisi an nya gwani nya de tsotel tele nya gwani delega nya deling dalil mo na batal na to bali ga nya wa jo yenge ze bari na bide dege ndan na shi ya gite ya ndan na ci to kazo hmm bali ga nya wa ga ga nya dege ko bone bu jo ma nya ze so lungugu ni e eh, kana ticket ima dik na ci ko nya de nya de kesi nya bol mana alaji abubakar la runga new york bronze nya de so mo so mo nya do nya de so na da so fra lihi so fra nya dal alheri nya de boston do Eh, tonkodonte kidde ñawuli sinni bidatula replay ya made matra direct ke ñawuli sinni nga be la ñetti minu bina bala sa se abige annabi sallallahu alaihi wasallam wo goni se so inna andibuwa jingiri aksada jerusalem de jingiri dana nge dulo made matra matble nge so se do woro ba jo ba nu wan dingu bi so ave nange ba mu do wade idan warge wa ngmati malaka jibulisi si sai dolo wana mu to nya dalil libi le tibu nga su kunu won kige ande bi sallallahu alaihi wasallam wa matana malaka jibril inna ibade dialogue ballan na kunu kiga matana bien sûr ande sallallahu alaihi wasallam ke la rubu nige malaka jibril bi ne ase koni ro ande baru jo won wona na ide kunu no matana donc la rubu ge ande bi na malaka jibril ballan eh ballan bɛdɛ concertation amma jama yi dida lele so mɔzɔn na jɔn tɔbɔ bila amma mɔn bɔ filɛ to ande sala le sara mana ande ko ba gana bɛdɛ communication kunu ke balon communiquer communiquer o gol jingri dana ni worma gon ma ka rongo gon ande bi sallallahu alaihi wasallam na ande bo ba gana ba na gorote wundi e so wa lay lay na ngande do wa gorote to naga mu jama yi za yin naga jɔn yi de question se kon se wogɛ kunu nkɛ b'a la ne ma communicate amma bi kɛ communication ko ande sallallahu alaihi wasallam malaika jibril na kɛlɛ automatiquement la ruge arubu ke andi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril do mandi ke arubu ne amma nyi de question le ndo bo ne ya bele ga sum bo ge amma ma jama bo se andi sallallahu alaihi wasallam andi bo fa gana communication ke ba alaka ba bele ba ne eh, eh, da mana jingir da ce na goro mata ce ni goro mata ce ni goro mata na ku dun ga ba ne na da ma ya ku dun ga ba ne communique eh so de malakutu da ko ba ne bu jama nyi ze eh amadu meilan lilu ba malakutu wa amle malakutu ke pẽnda wãna rgɛ ba yaa les malakutu yani ko wuro dɛ di daraja na koro na situation wana tɩ rgɛ eh, ba malakutu tɩ so de malakutu de so de ko wuro n daana tɩ la wa a yõ gbõ sẽn gɛ zẽna na dudeke bɩ la yẽ yẽ ya kale na baranga na bele kuma ne bujo mazi abubakar larunga na baranga na dogon ce nyambe zan gwana ita juni ce ndan ni ingilisi ndan na kurama anya botu man ga nyen den beti wenti na tamaran na amba sai mate ne da mana na ni badan yidan na amana barga min dan ene dama ndan na si ruwa ba kadi jana kai ran wani kadi jana ban wannan shi ni dona ina tid ne shi ran wannan ko dum no ga dabban banda dam aman dan ne na ruka su go ni kadi da ale ko da ne na tare wandan ne bu wannan mo yawa era de era wala mo yawa bidal erun dan wani kadi halun goron dan ne bo wannan balan nan ne na to arawa be dina balbal so be mala kutu dani so be kuro dani boto se so tv rado Eh, e chawo mi sele na bangmata bari na mana c'est pas possible tabi gabe la dara din di dama in the united nation africa unite waya so e oyi aya waya so united eh, africa ya da ze o ni waya so e se de awo ecowas lele ngade mo den di ke di ko ndana ada ada la kono minu na mandar ngada mo tede ni nama e hamble o fama baluka bi aso we di di de malaika e na de de andebuwa etiyo kini je na kerna badam mai ba mataba na Ma. ba mataba ni nama báwo náà mi dídá dẹ́ ńgbà tí ìdá bá ní ìmá ìṣọ́ ọ̀fọ̀wẹ̀ báwo ní mo ti nkàbá ni wọ́n ní aw ìṣọ́ ọ̀fọ̀wẹ̀ wọn bó bá ńgbàtí náà wọn bá ńgbàtí gèrí nà kò dùmẹ̀ náà dẹ́ra náà bi gara abu kadi ziya raw ba kunu ki jor ngate na ka wanne amma toute fois ro ton jo kadi na kale ka amma tun de do da ni ban da ribe kele ba woni ni won tranga ta pata ma tanga to biele e so de mala kutu na na ta tege so tige abgera de yi ko nda na tela e so de mala kutu da tege so tige anyway lunga kunu mala ka jibril na andi sallallahu alaihi wasallam communique na damana la ruga kama andi sallallahu alaihi wasallam kala rubuni mala ka jibril wo bo andi bi musa joga se matnai e brega wa matnai israel da kono ko andi musa ke israel ge e brega wa matnai awo bo annabi ibrahim jabara annabi ibrahim ke suryani ge suryani kono men centratin da am lang onata lang mort kono men atro tv na grek ono grek na eh ba gele su eh latin latin mo latin wa de bo choko choko kono men atro tv kono men ba lang mort wa kono men wonte tezina suryaniya na kono ko ba hieroglyph na kono ko ba eh, eh sanskrit bon sanskrit tezwe your man is India lot of te te te they they te to verify. Donc ande bi de Amma ande li bra ke Suriya da ni jo Suriya niya ga ngotna. Bila na do ge eh eh Ashuriya ande bi isa gonna ida e kono mo ngotna Ashuriya ga ande bi isa ni ga ngotna. To na ko badin men na kutuguli na kabre ya kutuguli na lusu ya lusu na kabre bilege ashuriya na ibre ka ibre na larubu badin men kabre na kutuguli kono mono bade ngatra na nyanna na tirwo nge wongon tanga so manda badin na ro anyo goni eh bago bago made kono bana kutuguli ma na na eh, na kusuntumba ba wona nyanna kono bade kono na to wadamanda tinga tinga tinga le dama na burunda to bilege ashuriya na ibre na larubu na burda na na tiro ajan tili dama direct na kutugulla kabra ajan daga dama liwa babu to na na nga kabra na loso yana se bajona na mabu budu bujo bulu ko baka kutugulli ga ko jono loso to bulu ko na nga lamba lamba na loso to bajona dama to bela dog bela ba de kon mutande c'est pour era na ba de kon ba funga ko donge banguru bo to de lega ko ngom ba ngom binge binge binge albu kon chambe kamsu ko na ko donc eh, malta mo sin des questions you get the réponse à peu près alhaji imrana solngobu connecticut nyozu ngabse nyaze biga nya ko kodonte era wodo nga ñe da manya na sera wado nya ngabse tana blese se sati ti managde salatu wana di salatu wati do han na tren da tan ni tel protein na tren ñan ne ti manya da sen ne do do ñe de problem nga se se wo na ge salatu wati do yu badare na gabana da ge salatu fati wa ba ku gabana salatu wati gana mede réponse ndo eh sala di fadi no ku lele sala di fadi wona problème nga dede area kan ka daga bona problème dum dasi u salatu to ma da daga tara te dal populaire wo wodi tele populaire de de cena ma de de cena nigeria togo benin gana na do jomanyazi chokolo niger niger chokolo peut-être chokolo mali amelele to batou wa babu do ndo tanange togo gana nigeria benin da dawo da da wai lɔta kan gbala na da yasa sɛ da dɛ da dɛ fami wana da dɛ biro wana da so da man da bata dabata nigeria ga ba gale asinkan da na yoruba da gɛra wa gale o kɔn to togo da bila dɔ dɔ gana da bata togo da ga bali bɔkɔ ga gana bila dɔ benin da bata togo ma ga dabata gana o ban nga bɔn dama da ngbɔn bo to bi yɛlɛ na na burkina dɔ dɔ peut-être bata gurumamba fafana wada bata bagali burkina ndage bakon bocho tugu na bare libo to yele no takin dige nyana de biele de de kolcha na de de kono da jona da de kono chona da mada bata to biele salatul fati wo yu bele bi de gaba na no takin dige nyana tale de ganna yo bunya zi na dama me example nya zi go nyo bunya zi sudan ya nyo bunya zi egypte ya nyo bunya zi algerie non mais l'algerie ñogoñasi zair par exemple ga ñogoñasi south africa ndan na bele de wodi de bata ñan na me amusu na bele wuma baale na farande kana na bo mu na kuti na banarata de nare ndan na bide yu to de kam su woro ge salatu fati wona problem kana salatu ti kana de de iri ntada euh il y a plusieurs raisons raison wana tro ti ge personnel ge maya personnel ñan ni des raisons personnelles dika raison na kan tige raison rival mada til ko tukuda ma rival na yo donde yani mo ma gelna a nyon dang be ngele donc raison na to tige personnel raison na to tige rival ngana raison na to tige kobulu abge nyogor na anyogor na ruwo yu ga bana bata pa ide ide ide ande nyi de ma belli na burda to se nyu bara na bata wudir na de de walli na burda na ase de bara na wodo Se se, ap ge, ero, nye dey belimi, wala, wala. Bele genye dey endol, mawan wale. To. Se la tri fati, woyou kaboulou radyo dabata. Maya kaboulou, bine akse, rad dabata wala ke akse ti. Rad dabata wala ke ambrase. To, biye lèk dron lè se ki yu problem. Bina moden wè, zè natèr want ge, problem personel wage. Problem personel wage. Bele bobe da. Problem lèk dron, bèj wè, akse, bèj wè, problème rivalité yodonde woñaje ni yodonde de yodonde de yo nan damin dafa ngala ga yodono tanja yodono ndam be nan dafa ngala yodono so le mata so agale yodono yodono le do mata so agale yodono donc dole asiba no awole wa je sara anyo dole be sawo to le dangi anyo to dole sebla bela yodonde we sinon abiga brana biga salati adibrose pourquoi go ni roban lanna ko do bandare ne pourquoi gabo yo donc kadi menna ala ayro na matna minga ala no wala mizana wal kudum nyo nya gale yede do zinga nyala kina wala ganin ganya nyo to sele dan no vau ele do no fiona ndo no vau alu che ni le wanya le debla me ele wala ko to so ama dan wanya le bla mi ve de dei kai da do dom ma go jang mati yo do na nya ni do no diktu nyam be de lesi kenya de donc ko mi bi yele gabe la bla sino salatu fati de ke de ke wona qur'an mo wo mbabo jotte gale na na wo bitu yu kiyakona salati fati wo yuki ku da bata na darajo to biyele ke de ke ne ke go wonna ke ke go wonna ke e ba suwi asada da bata tel ke nyal la evoli tel ke signal asada ngedo do wo mi salati fati de mo ba la kambara ne ban lank de sifa ben zero mi ke gena to ba de ben zero bon du do lo no wa wa ja sa pa wo yele wo mabada ja kana se ba la kasada to abu do go se la kasada nya mo to ke de wo se ko do mi firiya to salati fati to ke be ko do ke banduudaan dhibige damiitase banduudaan dhib asooda saxaay dhaabadi kisige naadro damare cakalege datamare cage mbala saxaay dhaabadi kisige namninya nasise de personnel diyele adige tele dajo mumba ge tele na bale ndan bale ndan na ban nare troge to anya ko nara nare troge na bada tege babu wana ka bo berke berke ta ngara dazan du ko da madel na ya dele na madel na wa sati ngi sati fa to wonna bana bojoge wo manna no dazo no na ga makata ngara abuli de ga bana anya ban ben te pe anya bangon da jari da wawata abule ah, di imamu da ton waget te gono na da fitino woni da da so wada bela na da tawara da ka bafol bela na abule ah, de ton wona gaba wada fu wona da man wona abule ah, de to konta wona yonu yonu wona te lawati do sana tu nyozi ge ta to ko to portu bu na sala del ka te del problem mi joma nyazi mo ma da analyse personnel mo mala analyse ma ma ma jatta tana ma da man na raison pourquoi ma finalement ma na se wo mayra lante da maga babel na bada tanga babu wona problem mo personnel bil kibil ti nge sala di fadi wona bana bago da kanake da ke mo ko na bala baba ngolo ko si mion gimi do kamela ke e da ta danwa agale me danga nguna warta nya fata si na ru danga agale danga surtout ke anya de woni ngene mel rivalité na wo gone ko gonna boro se wala se le wo no kana kin dal se ke kili danga asinyo no eske nya danga bana nya danga yem se nyo doble to do gondo so tele ndana na judgment na na we as we Eh, de fa de zo de de la argumenter tele de mata mata sai da mata lab de mata a to so wuro ga nyonya do se kana ke de de ya wuro ga nyalla ka gaba e ba wuli de raison de ben se est ce que tele nda bana be be bo de la gaba a do gonna ta tele nda do la sai de mata ke mo mo mo madan lan ki ma madan lan ki gaba do mi ke da mata na buru mal to amma mo malan ki mo madan wuli mo malan kana ke gilla ba do mi na bare sa di fadi de na bare fino bẹ́ẹ̀ sọ yìí bere ba ma sa sẹ adéhùn dala salati fati nyede salati ka ale yem yana nabara ma tɔlɛ sadi radical wo wo bank tinda to na baara to sumi de salati fati bi kige yem to no no dɔ sumi de nke yem ɔmɔ nɔ sɛden tɔ ŋun ama très souvent wo ba nare bala dakɛ tɛl la tɛlɛ dɔ wo ba ba nyi sɔ ba bo bo bo ba nyi salati o te ŋun bi matna wo ŋun salati o te gana nyane ni wala wala ntɛla ndam na ba de te nare wa gilɔmɛ bɔrɔkɛ mɔɔ de kɛfi nyɛ sese Alfa wè nipa la salatil fati batolona de rènyon, batolona de wazou. Enge mwè mwè la salatil vremya e fye, edan mwè la nye vè, edan alfa de wabouni. E ma fiyou, dè mwè dèm nan edè telè zangman, a de recherche wabouni, rewè wè nan mwè de ouverture wabouni e nan. Edan mwè te ton tanan, nan mwè person, mwè dè wabouni yaman, mwè mwè dè mwè te blè. Edan mwè te ton tanan, dèm nan yaman, dèm nan yaman, dèm nan yaman, dèm nan yaman, dèm nan yaman, dèm nan yaman ba ala salati fati yɛ ka ɲɛsin mu de kɛ salati fati de no to ne mu do mu ala salati ibrahim mu fezike to wa ala ki goge wa mu go mu go mu mu a fezike nji alaji abdurrazak kula kazo zikiri jama hede kuba ni murana solungo bu nyani me de matre e eh, kuba ni abdurrazak kula kazo zikiri new york bronx nyazi somu somu nyodo e eh, nyazi nyade me de matre ma mate maya ibrahim de ide satun kan de ibrahim wa agbabora rozi de nable makkama ibrahima ka ɓokkito ɗum wammanage wagba botagmal woro nga ɓe mano fo nge ñasimeden matra wagmasa se ngena ɓe lage adem sala alah sallm wono kudus na o wuti konna namu ge ɓe gmandebi no fo mo dole yeso deke ɓura koɗo nege deke ɓura koɗo nde wonda nde ibrahima agbaɗoro de ledda fam ɓiga kudus ndede de leddo da fam donc mbilamañasi ñanimañasi ɓura de ndeno ɗanamle ayi mais jeega ma se nna ñasi andebi ibrahima ge ɓuure waagwa sendoroga ɓe ma noone ɓe lisiriana andebi sala alah sallam wo bo kudus sahara ɓuuro kan koro ɓuuro na dere roose de le dodo wo kudus na andebi waagwa sen ko roosena ɓe ma le ɗoon bo donc de ke ɓuuro koɗo ne bo ndendige ɓuuro wonde do kudus na de le de do de dege bo sangwalo ga kuɓa mongi ɗiga wonde do wa kaaɓa andebi ibrahima kala geba de ɓuuro ko de ñasi walla ala cooga ñasi un métre un métre ɓe leya cinquante centimétre c'est-à-dire tout fit ya tri fit wage kala de kay boro ko monde te da bakke kele ke gege o ba o ba de der sel de do mane takage ama bele jeno wa alors que eh, wongi ko kudus na butan baloge ko bom bom bonde butan baloge mada tele ke de wala ke de bedene ke bakke do anya be male nyo mbe google bem dom de Jérusalem ya rock of Jérusalem anya ma google Mwen Google imaj. Google imaj. Nan mwen se se, Dom eh, de Jerizalem ou Rock of Jerizalem. Nyon zon lese man, nyan nake, nyan lezi nyeke, nyan banake, yon bak koutonge. Kwa kouwe, kwe ade, kwe beso da. Don kou kouton da, nan mwen ge, an devide an ouvre. Men man an devide an ouvre. Eh, Avdorvan kou la kazo zikire, jomanyan zi, mwen vewi, eh, yedde yon diz. nyɛdɛ kɛsɛ sɛlɛŋ nyɛdɛ faada wɛni bo bo dɛ jingiri e dɛ e dɛ e dɛ na sɛsɛ bɔ bu ne sɛsɛ wa donna alu na aru fuwa duna nge ba kana sɛsɛ wole jana bala apulu jaz bala excuse wa ba e jingiri na mini ba to ngre suru kponi ide church nte dage wo suru koni wa le karama ifu asiri bi ka elei elezi fere rasuli fere na to bela ma nyambo ze se sei abele abige church de na bembe be de fa do na bembe eh badana bere banyi eso abige eso uru koni andu arzana of course kubana abdul of course quran de aya 103 surtout tafsir da dawdan ngala suratul maida jama'i su yendi tendia eh pardon zikru ajonda aya suratul maida wi birasa se la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil qalu inna nasara aya na kurwa matna ko wulisa se zalika bi anna minhum qissisina wa annahum la yastakbirun so wa wal aya na kur suratul maida da wun verin fa da wannan bare fokitan na bare de mun bodo kana tugunun nan bɔdɔ kana to wunum sɔɔsi bɛde to wunum kɛmɛ mɔdan bɛde bɛde to wunum lomi sɔɔta kɛ muludu naam daada bata wallam baala dera ye baa yese ya ba ba bɛ bɛni to wunum ka bɛn geeri amma na bɛrɛ bɔ yito wunum ka bɔdɔ kana to wunum aw bɔdɔ kana kɛ musɛrɛn daa aw bɔdɔ kana kɛ badan jaana aw tel bɔrɔ isoyo ma na bɛrɛ badan jaara tel wɛ badan jaara tel wɛ ina wuli ba ya wais alkarani weysl karani walina armamate datana andibtanga wa zurmi sawat bachara bad banna weys abana weys basulu weys se sulu be meso sidna muru wa ja ina sidna ali ba ja weys wal bakane weys wa witles ba dilanga sto men dama musme be mate mana me da ya dama amma ilu suru kele na wote ma e kele na ro ne madani iso e mana baro bata ja na ro te madani to fara wa demba madana baro bobule wali tere wo jowe batan ja na ro te madani bana wo ni ba na to na gabana so a so wa dilma mi da miyo me dilma mi da tilma bi ka problem hali e da yer am miyo na bala me dilma mi bulu moro ya mi yeli ma gon mon vuzi to bala ma da na problem so ma na problem ma ma da problem wali won barwa e da nya na ro tele e da nya ro tele to am mi dili o de de chi fil mam le na nyodo nyen na nyon vuri nyon vuzi bo mo na njo na ro afinya ama we ni ero nya la na le nya ina bele so donc fa do ma da sowa matlet badana ber woble adebige relation ke sona ede er, eh, yomage sona ede yomage de relation orunda mezo zobda nda mezo zobda sona ede eh, yomage tonda amma dan na hukumisi mu da mala dalan hukumina ti to zahiri na to batman na dalan zahiri dalan zahiri batman da da lafukumsi ada na ruke sojojin wannan wallan wannan da wazu wan wata na da dan wadir kwas e garu ni amma da su winti wannan mu masana na mu ne malami wazu na mi li ci fil manga mi ya o oh, alfa ko ban me ma sunyi winti mallan tumir kana menye menye e sori kinyi na tarwo ni joko zona mo mal tanga manyi winti mallan da kana buru miyon bara me su mallan le miyon da minyi winti mallan kan mo ma sana ma ada ale zahiran da zahirin da da ya ba ma o oh, ma ni o ko o ko amma nyɛ dɛ amisi na asɔ esori ko kum enyina wee ni wee deidei na ama tutu fa abe ge nyaali nyana ka lɔdi ayi sɛ dɛmɛ nye sɛ na ka lɔdi kɛ bile ka sɛ na muru amati awe nu ala ka lɔdi na gada na wala ka lɔdi na ayi dongo ge aw mari tɔ kɔsɔ dongo za ayi ni za tara ama bee ka musɛrɛ da esɔ nyina dada na musɛrɛ dada na zɛrɛ dada kɛ kana undana dada kɛ lele ndana daa de o ti tɔ ma tɛmɛ na ka damate donc isoyo ma da donc an yɔn ko ni yɛn ma tu ma bɛ ge soyo ma batama da bela na hakikatan da tan dale na hakika na amma fa da da da na batama da mata batama da mata abi go dite na ko tele dikile so so wannan ko tele furu bla na nya mati hakika da mata yani zahiri da mata on ko so na su wentin ya ta tana ti doyo ba nya so obege so ma na baka so nyi boro so no bala na ko na bala boyo woni nye bene si be bene si ge so da ro zahira bla na go nya be na ne bleo so le nyi da hakika su da bleo Naam, watoto su wanda na wa zahiri bula ba take daidai watoto bula. Amma bin bi daidai da bin zahiri bula na sai fulu na dir bi yili bin bi bi yili da. Amma bin bi yo dino da bai na ila da bai na sai da kana bolo na buru sojo le ga na burge. Amma ada ana ne sai da kana buru ai dan gwa sa amma ta kana buru. Dum da zahiri ga da bai na. An guna an na sai le ga na buru ai dan da sai ga na buru do. Dalo da matubule. Amma to wani ga na buru ya da kana buru tarti ga na so. wani na masu da kana buru na to wani da kana buru ya ga da tatale amma da yo da kana buru da yo ma na kana buru domin da nai zahiran da na bale amma hakikatan eh eh ga da kana bale ga naso bal nasurun mu gugu alaji abdurrazak la kazo zikiri badel tom sowa mat bale illa consigné qur'an da fa da ban bata da bata na bare alfa na bar walwa sai ko bo adib da sate an ko kɔnɔ woro bala baran kwata be di a ma vei convaincu e so do yo maten dem halci ama kuru na'am iso do yo ma madam be zedin no na bada te ngan baligo ma na na bandam yani e so do yo ma madadan be zedin telona zahiran da telona da bata wadan e iso do yo da wata wo zahir za su zaa da bata e so do yo ma da bata tilin da bata alfawo da bata tingo da bata nyasu waye ñaso ira masin dilo na yago dangala alfa man man ngi bazin dilo est ce que bilbir alfa alfa wa zahiran belen do go alfa wodo bata wa batinan musranda tel ko nda be den dilo bata man daranga betana ngana yalla na dilo wo ma ba musena barna bizina nya ganda tele bite na bugo musena yalla na dilo tom sodi yu ma de sodi ko kom enyi na wa da do danyi ba da zahir man na bar ba bata ma da do danyi ba ma ta ko ba da na wata ga na so ka bo zahiri amma bigo mba musena naburu gam de tel kudum naburu gam de tel badana bare pep e sor ke nyina wet joma yeze ko bani abdul ku na ka ni kire ni yor nye de question ki yu de réponse ko bana ma saudu cha ko de ni york bronze nye de somu somu nyado nye nye de bo te ka kadande ndo nye di kidi ma de matra mang mate malonde de marawandana mama ti se sata o binge andune wa ge bumona marawa ke to mol ke sho se bela na marawa de ke kin duniya on ge bela dange maro bela na qur'an ge dange ya alfa wona bade cancer na kurbon jo ben ben mu bibumbu na ka ben ge si lon mu bibumbu na of course ni de question da response de follow wona qur'an tenge qur'an tenge qur'an ke standarde so we gidi ko mina belega ko jo amma ke la alquran wo yuzi ko go kadamba na lo tamba na kadeziyamba duniya da to na lahira da to birna wo yuzi birna ngati do be talanta na wang wangmati wum su kon bela na wangmati birna no mi billam na wang wangmati no mi baba bil na wangmati ngo mo tu wum su kon bela na donc mi o alfa ma bongo na bo mo na bem bem wum bi duniya on bem won budina na bɛmbɛm qur'ani de num e de tun zana duniya de lele no do mo afu mata te kolo bu mo bala do ya kon nan da abi kon ga bela do do min bona to bin bonzi alfa da bon bon tilda bona ijtihadi dina bon bona limamu wa baya limamu na bogo yana da ta limamu wa ne limamu wa ne dire alfa mo bela be de zaman abo gon na imam malki rogo na de zaman dana wa jari de ebe wo bi zaman chona nyozi ben qur'an da wo bi din zana zaman kangana ewulera to da dai kai shi ce est ce que wani muke da imam maliko yo bo jo jobe da zaman cho gaba da qur'an da na hadiso da ba ko ba bala explique zaman na est ce que no da dan da kazali sinje do ko no pinje ma do yu electronique wana fax wana telephone wana whatsapp do no bo imam maliko de siècle wa siècle wa de milliers de siècles ko bala de tactique ke kana bala de ilim kange na wo ba la expliquer qur'an na

pratique wemi na ya so da de di yo ke na tan wada ze na wemi ba ya na balla hutu ba zuma bala ande bi tala bale ama pourtant ballam bale abri dalam la amerique jim dalam anya ngone zinji gir ga amati la rubu halim de inde kle ngora english da bata ni ke inna mati english ngezo da ngora balam na bani adini ngora balam donc inna min da sai ande ta mati english na da kama sai da mati gomi ra la plupart mona mati lewo do do da dona anya ngone yezanga nya mati la rubu ra na woni ko da new york da ke iran ne an yi wani ya zama yamma ladu da daga kutu gulma yamma ta da ladu daga yaran nan dan ne ladu na duka kutu gulma an yi wasu daga sallama zu na yawon ya ne yamma ladu sai tibla ga dubu a mata ya yi ka ba faro ya yi wani lumen ga yawon yamma ladu ka an wani magana yawo ba sa da yawon yamma ladu ka ba sa da magana ya zo gana eh, ya zo eh, ankara ya eh, kuma sai ga yawon yamma ladu ka mun magana bi mu wannan da ke adini sabir kede explication wombidede lagon da dona wombidede ada wonto wona de charre de ngati wombide nzana lele do dona ana ala gon de chiro na bara gon gon dine ba mabe ngera onge te ke dunia ngeko range ko amma nyobo kede mede to no ngo tere nyobo nye ma no ka sinyo to wange na do amerique jena ameriki de système wa c'est capitaliste crédit card wona de de eh, ngune balla nat ngin bala beaucoup de choses ngin ge dalla ndam be ngin jotte de tana amerika ci ndam be ngin jotte de tana ndam ke di ndam be ngin jotte de tana wamur ga ban zarena dam mu na dayyanna tax qur'an da linya ga nale and ngo ndam be ngin jotte din da tax na amerika ci donc bum bo zal fawa bo yubal alfawa mujtahidin alfawa mutun kunwa ba bi da qur'an bika ba mesi bo yuba ni duniya ki dabo na tege ti dabo na bo yuba selin ni tele tun nonna do na na be ben qur'an da be bin zana be bin nonna na azaka lam dalam man do nya si imam wani ba si imam shafi na wa gona ida fu biti na dal fatana iraq go jo e ba chule nge won wuri ra won ge jira bi qur'an ken wo li lira kam si misran de matra wege ga bo bolisa imam do nya bi nyawe iraq na nya mata tontana tontana no wo te da ko wonna do nya mata ama ledu nyongo ni sirona tita ko gono nyango zo si i abi je be ge du bengre barage abe ba ba ma bondu simpa no be lo bare ba baze lawa bare ba ba baze lawa du nyala na so ba bare sa ai sumpa ga do bare ase nye le du abe ge du nyangre barage abi ge lili nyongo na na mu de chowre de matra nyango tro nyonyo mbaro bi na sumpa be du de bare nyamabla ni wona bi sala wana nyangu je sa ai do do ba mu go sumpa na se mo go no ase dodo du wege bungo dodo bungo ke kum kum ke nugo kan kan kan ase baro do ege donc ade alfa ogo no alfa ogo no be veina abi ge au era wege au tedu wege au system wege ngam dan bezi ila adapte system kingena ila adapte no mi kurana nyo nyodo ko do 1400 ani de tom nyan lan kala appliquer sinji do andu ba wono do ma andu ba la hajina bango ga ne bojo ela tawafi bogobu ụbani ee bụ ze maka orita a sị ngete ewere anwụ mmiri agbụrụ maka na anya ọgbọ kpamgbọ ndara na kabụkutulu ya mbere bana ya bendisi nzọ na kpamgbọ ya mgbọ ande bụ ọjọọ na asị igbo maka wọn mgbado mgbado kere akwụnge na akọgbọna ị na-adịra ya new york ihe na ndị na maka lege ndokọ yana na era ma na ti ñañaw le dina dan gafal namme do dina le nan dawa don do klide takarra de lide do dokna dollar wa na sefa wa na euro wa tala don do takarra wa be de lide amma le nan duniya wa la ne bi gombe tala do to nan nan do klide ma credit card ye de visa card visa ke ñan doke ka jam ka na be lide do klide de takarra wa dollar wa tin bal na tin bana nan do tala do ye ñan do kri de ki visa card bala na atm card kana na ka jana kana ye lide électronique na na sa ay do dan dibde sa ti de zo wondo na dinara de zalim dinara nyo vole no no ande bi tala badala bla alfa ba be bena tele ya wa so lille dan dalana wa ma tobele donc bum boze alfa wa bo yuba de la kare tas ko wala bo yuba tili duniya ke da dawna ba tili ra ba dano duniya dana ba tili won bi duniya on bozana na na wodin zana won bi adino do ma dino daga suke gonge duniyar na halkiya ma koro nga din sela ala duniyar na bangare mabin ge duniyar da system wange nunga wange na qur'an tange yu badan be qur'an nda men do sai ba mata su sama wati na wal ardina yon do sai da kesa ma nyonge hmm, nda be nge na tabda amma wobbi ben wole na no musu balla applique na na wange ko amma bum go zar fawa ba de tele ibo bubul da mata wanne langi ko zo enyi lele wona bi de problem wa enyi wombira tona enu bezuwa wa omi ma koran wa wani ga sika kona o mi ge maslaha na o mi ge intérêt na koran so lekila defend ne ba de intere biko o mi ge dum na koran e do be de kende donc bi ge fikiu ge mona urundile banana an bana na an vozi umbrina bum vozi na banjar ba bum na bum vozi na umbrina bin na chuta na banjar ba ben dim donc an mi war mi yona system sa tanna dana ada ba banana an bezi atti an bezi afozi da donc gomona alfa wana be de tele banana do an bezi fɔsi da be kabidin de kene dadi ni ganana do ambi zala da chuta bika ila e avoid ganana rawo do namba ala bele chuta ama singinda an voze ganana rawo lela do an voze ama kede alla bele chuta ma baje bide example eh togo do togo na na nyawo togo na mo togo na la mission na lido na fo we ka gege eh fo fo mele make make go bu masaudu anya na fo ce nyale nyama fo ce nje nyanda rafia la mission lido anya yo lido bore to yele lido apuro apro bilimbo yaɓe akele suure paara añaa zodede nduwoda pakoda paara wo ñanna ñamɓe ɗem ko para ke tade de nu biyase paara wo jow e para mele aha ñandelede se du wo wondinde ngerade ceññimɓe de intérêt añee dekkina paara ñaazo sarka añee dekkina fo nyazo sarka amaɗaade de fo boyo ko ɓoɓe se se kotogori ma ngwazo se fo dijinde ni wuro nde be mi fo ade ke ke dijinde aso ko bono le ase na bo kede tranya me yo ko boro anyo bo nyazi india da de de farande nauke kidimge nauke songe to india anye de kana ya lu sarka badan ko naw do ko ne lume lume farande dom lumamba angonamba badan gudo mal bade da de de anyo dom le dom le mungu amma anyo lume dom ke bela na burge

ama pourtant andivida diso wa blesa sayo ndiyo dosa kufaze medina nda saba kufaze hadin ko anye gazel ko lan gazel ki chetu chetu chetu lan ngona sai to no mo bela bas malwan ya bela bas no sa malwan da ga violence we lomi be andivida diso wa saba kufaze anya ngba to lan nya ngona ti america ye ngona ha na ma do sibida din ke terrorism na be da idadi sa ndivida na wa saba kufaze anya alfa nye na faham yun dilbo mi ga ne wa saba kufaze na na fazo sigo to subako wo we le ga bangosi de tar na ngin ga be la anda ni bre de histoire na nyaje ga la bisi choromble nyango gona ga subo to subako faze ngona tit anna amerika ya europe ke nyanyo ala fia badan do sinya la di kin ko wolo kya wendi eh kan wolo kya violence to soro mo go ku bani eh, alaji mo soro mala ta mo example ga me geze min gbawo bela bita kado ekezna adin de bawi mbi bringa bungonde ba mata qur'an da ba mata hadisana no ba mata sino sam na kurde ma traga bige na intérêt na kurde bon do bide sati na kida winta traga to balabi fan bide sati ngaba amat tontra anya je ngal tebla nyang wona da de ci mel bide problème fay na ma matna euh india mo jo non kebel na burge amara jo non ke somge ak seni na non sa do jo ke da na bur donc anya woto gonda nyango non sans problème anya gonda anya na para ya pro yo kala nya amma can ya bikpe na wolu wolu wolu luma wolu nden dik na wolu anya wolu yoy problem afo wa angli na anya ge ye dik na ye yoy problem eh kembre ndam be ngono kembre no visa bi de yangu kembre ase yo boyo bango dorna bumi balaba de mbal ma se amara na bụrụ bala nyago ke no ndorge feni don na dalla la yede dena ngogono ngamu few le mba bo nyambe che de da nyambe la aha na ni yana zai bida ke da ga la hila yo amma when bi sin la applique no wen ke ko fi long when bi da den tere wona da den tere system of fona aro go na tule mal to mo dal fati diga ko ko bon ni bu zi nyazi alaji masaudu cha kwedu eh de question kadanga bele question selange nyazi eh madam matranda maya ndibo de yida na ndibo andibu sallallahu alaihi wasallam wanda isa wal mirajna anndi goo dafa to waa gonna waa ŋatta na wee mais ñaala ñaala remarque ñazi andebi sa ndani natre nandi we de communication na courte cobolota et de voses wini mbele andebi sana andebi yahya ngude dani andebi sa ŋatta natre andebi ya andebi sa wa mbaade cuko andi momado jogo de heble kada andi salah alah wa sallam to boosi waa dala isa jana et de voice wini mbele raison wen kal fa wa mede mede mawdu nda ke gergan na amma eh, mangu matin ke do maga dalanna wa mura annabi to bonga domi annabi sallallahu alaihi wasallam wa na isa wa wa bese so jingirda isa se ko na ena donuge na iwezu e jonna ero annabi wa nai ero yelo wa bese ne na da bese boto um o mura do raison ko do ya na annabi ena annabi benze so kudu subete wo ukte wa ngba tsama na na go mo na annabi da mo so wenimle alfa wa wenimle ma ti yina ba yina so ke finyige ngbale ko mbo zubo nga wo da sin wumbi le bele fanna sa tin gubo gonna be se so na be de ke bo donni nga bo gonna na no wezin nga gonna to wo gonna sin na sa ndan nga wa bana bo donni biele to ala confuse da se te wodo man be zuma nanya alaji masaud man be zuma nanya bros da ke mane manyina amma ma gonna magana yin di brooklyn na mo to kutima delinya na bo nyolu to ko na koru ya bile na bo anya be soja man dar na nyi no civil ge man na nyam bros da ke wo ma ko magana nyi ko zo na soja do ma ta be sama delinya wani ne sai bogo su ah mutu kutu ba zane daga to won bela namle annabi adam wana annabi yusufu wa barna na ba sai so bane to wa goni kuti ba sama na ga kuti kana wa ge it project lo do mu wani dawa ga na wani kina wa wani na kina benge boro wa bozo bele biyar nyalla de ma kan na se wa da sama se lan na ga wana annabi ya yana da eh annabi isa na da bozo do mi le wan ga nai wan dele ibo bi no wa ga ne bele no ga annabi yeli to ti to da danile den do mbalaga do bazi hayro ngu ya hayna isage umu do bazi hayro in su baliga ba na isa se bana ya yaya anya na la za se yana ni to ngu mo na ga na ole wadilin sa na na dan da bozi hayro zo ayo dalse lillir mi yan na ya hayro isa na se ya yaya to ngu mo kuma na isa ma dale en ga na na arba jonna hay automatiquement yaya do bielo do bozi blaga fa ba response na to nene belage ande bi sana ande mo ba de communication Eh, badala communicate namo yoyu ni d'abord umro anabi to wali rozana de de communication na eh anabi sallallahu alaihi wasallam anabi sawa woni illa annonce anabi sallallahu alaihi wasallam de konde nga anabi sallallahu alaihi wasallam la gonna illa wa la annonce anabi sa de retour belaga bala isa we veris mende amma naru wonde inabla muhammadu nga muhammadu agonna ela dalsu momon jono mende amma nana me de de worna ne ciyama korna isa bangarse donc yana se be de communication wo demanda isa wa la annoncer and de arriver nga ande mo sala le wa la annoncer isa de retour donc non arrivé non retour donc communication we e be jeli dama gadahira wadan lena ando bodu ko boza ne bosu ko mbele dana so ko ne funada gomuda ndi bora kwata ba a landa sa anyo adobo ibrahim yo lesi bo musa adobo musa jo bo isa dandali ise isa jona na eh. ale bo ra sa ni bɔ muhammad jɔ na ta sa so ele to ele bo jɔ de na kama si wure de wure le de tmaram le bel na bo au contraire la wanda tala mo yukin kada isa andibo ala apprécier wo bi isa kebna en wole andibi isa de fadalana e de karamu isuru ko jirina hale matanna tase ado andibi isa ta da fi yakin e da da se so de tele andibi sa no le rozge ngande sallallahu alaihi wasallam ado isa ta la e so de tele e ta se chezile le wona da e da nun ko filman dage nyense limro zonum so so kina filman danum donc anndemi sowa noon lewo anndemi so ado de yakkinta ta sum ɗo da so felimata tan andaga da noon le kellam ko bone alaji masaud sakbedi ñadde question si lenge ka deuxiéme ka deuxiéme ne alhaji ahmadou mariland ñade soomo soomo ñoɗɗo ñade ñadde boos ton ɗo ñade israyi wal miraji da medde matara nda ma mate dumogo matarana ma mate to mbiyana ɓera mam busi we amma laarugu ndage ñade abige bo jo an mbawwe mabezi mababade mana bade mana wa kutu kujinda to mi be mano ya malakutu made ngmati ma ya malakutu na jabarutu ma ngmati ma ya jabarutu da bata na rahamutu made ngmati ma ya eh eh ma ya eh, ma ya rahamutu da bata na barhutu made ngmati ma ya barhutu da bata na nasutu sutu madan ma ya na da bata na lahutu madan ma ya lahutu da bata na tonka da yanni ma'arifa yanzu madan ma ya ma'arifa malakutu jabarutu rahmutu barhutu nasutu lahutu ma'arifa yanna sai sase tumbe da banan tutu ga bane da yana amma ma'arifa rike ba ga da ta marbut yani malakutu jabarutu rahmutu barhutu nasutu lahutu ranga tu tu tu tu manowolo tijingiditi ko woni e eh, eh, alaji alhasan ahmadou maryland e bige manowoge bige définition ga bige abage bagma tom gabe dalas malakuti de mata bagma tdo abige bagma tom natas jabarutu de tonga bagma tdo abige bagma tanati rahmutu de tonga bagma tdo abe bagma tanati barhutu daga bagazo do na na sutuna lawutuna balaba jona na machoko na sutuna eh kleki be mana na koroge kleki na lahutu bumuruko to mana waga bige se be geye to mana ka abige mana kaza ngoma mm -hmm. to na sutu de matramble abige kaza de matraga bang mate lahutu de matramble donc la sutuna na hutu bumuruko da manjo aso wodi eh tangu ngumona kala nakda me kala me permettre mala expliquer la hutuna na nasutu chamfana bar hutuna jabarutuna rahamutuna malakutu ama tutfa malate reserve mage bada matra wakata da aman de men de man gona bada kolum na kala malaze bada amman gona ma gona kolum na kolum mawir bada kige terme ge nyon ko mo matana terme ma terme na nyani faran ba terme terme ga bege abige ban mata terme kuma da terme kana sama kana malakutu de terme le ya wan katrona bar hutu de terme wamle ya ŋmatoro na ba de mɛn na asama ŋmati yɛn na sɔjɔ wa sɔjɔ wɔn bɛ de tɛri mɔ na ba ŋmati an y'o bu tugu sɔjɔ wɔ bɛ de faransɛ ka mɔtɔ ama wɔn na tɛri mɔ na a ba ŋmati te de sɔjɔ te da wele n'a ba ŋmati na a ba ŋmati lɛ tɔn kaza a ba ŋmati ropo tɛri mɔ ka bege a dɔ bilɛ na muradi bilɛ dɔ Eh, eh, yusufu new jersey yusufu new jersey tala show up da kale bala na ya desa sai sun bozi amma bita bari bala bozi yele modo yu wonti sun bozi na modo yu mani de matare tan far mani de bozi suru ma malawa mi wisi mana kama me ze mi ala na bala biyan ko na tindi radio na ko de ko na na de mani joron ko ta na tindi mi de kidi ya so etasra no ko mo e so ele fada darasa na tindi de president ka meelede ɗa e lele ɗona e so e fayi bange ko e so kaa e sofo danayi no ko ɗum o sofo danayi imma daranga de sale desalna saɗo sooro ko ɗonge de carade ɗubbo sukuru ku aña sooro gelɗo ɓoye sukuru ku e bange wan wanne bela nammerga daranga e sofoɗa imma de beise de senadama ɓe kado doki ɓoɗo sella hale beise nasarana ɗe kondena deejetanankeli loɗona e sofere mi alihiri ɓe la keriti na frontére na minti acasa lowo new york de tam eastern time imamu taw kila matrami timbi radio nda abdurraza kula kaso nabele wini nda amre de technicien na beka eh mawdu hmm. da matka eh isra wal miraj da mati man man do so se ila da katari wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

I come from? Uh, you're, you're coming or you, you're traveling? I have a connection like the Oh, so you don't have to be inside at the time. you

कार्यूट الكرام والسهد magic